saboda haka tabbas kamar yadda malam ya ambata mana a shehu tijjani da ma sauran arifai irin sa ɗarikan tijjaniya suna da matsayi irin na Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka ji muka karanto cewa yakan gani ma irin ganin Allah subhanahu ta'ala kamar ma sa shine zatin Allah subhanahu ta'ala wanda akwai gurare da dama dama hatta shehu Ibrahim ya yi ishara zuwa ga cakuduwar zatin mutum da kuma zatin Allah haka zalika shi shehu Ibrahim Ahmad Tijjani a cikin jawahirul ma'ani yayi ishara zuwa ga cakuduwar zatin mutum da zatin Allah subhanahu wata'ala wanda saboda lokaci ba zan kawo ba amma zan yi ishara zuwa ga shafi duk wanda yake so ya ga inda Shehu Tijjani ya ishara zuwa ga cakuduwar wato zatin mutum da zatin Allah to ya duba jawahirul ma'ani mai bugun darul fikir shafi na ɗari da hamsin da biyar zuwa shafi na ɗari da hamsin da shida inda ya yi bayani akan wasu baituka haina ainani lam yaktubuhu ma qalamun fi kulli nunin minan nunani ainani har zuwa abin da ya ambata ya yi ishara zuwa ga ananiyar bawa da ananiyar Allah subhanahu wataala za su cakuɗa wuri ɗaya har ya kira wannan abin da jam'ul kulli saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi wa'annan uh, na akidu da ake bujiro da su ana karantar da mu domin musulmi sance su to Allah ya samu fa'idantu da abun da ya kamata mu fa'idantu da shi na nisanta daga wa'annan akidun wa'anda suke yi akan jahilci Allah subhanahu ta'ala ya shirye su wa'anda suke yi akan ilimi Allah subhanahu ta'ala su ma ya shirye su in ba za su shiryu ba Allah ya nisanta mu da su ya mu da sharrin da suke dauke da shi na wannan na akidu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa eh, barakatu muna godiya dr idris ilyas idris allah da alkhairi bari mu doki kola na gaba gabanin shek alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana Mustapha Usman Danko. Na Malam Mustapha muna jin ka cikin minti biyu. Malam Muhammad ina maka fata alkhairi da kuma da farko sai na fara maka da taken ka. International host in the world. <laughs> International intelligent. Na gode, na gode. International intelligent host number one host in the world. Na gode. Ka gane ko? wallahi malam muhammed wallahi malam muhammed ubangiji Allah ya tun ban da ka social media ya zama na kai ne sanadiyar shari'a wa'annan mushirkan da ake fama da su amin amin amin kuma ubangiji Allah shi kara albarkata wanga shafin sannan babban malami na ko kuma in ce na Sheikh Ubangiji Allah ya maka albarka kuma Allah shi ƙara izan kwana kuma Allah ya ƙara ikhlasi kuma Allah ya ƙara kama da sharin makiya. Amin amin amin amin. Da farko shi ka san eh, zai yi magana akan malam shi wanda ya sauka malam suna saka malam Ibrahim ya yi kawo gwancin baiti na shi eh, Shehu Tijjani. To ka san shi dan gana an ce ba hausa kake ba mu kuda mu kuda a Najeriya na sakuta mu ba hausawa <laughs> malam na manta bai gaisuwa ba ina roƙon Allah ubangiji Allah ya cikan alfaga amin amin Mallam <laughs> Muhammad baka santa ba shi ya sa abin da nake yi ubangiji Allah shi kanta alfaga <laughs> Allah shi mata rahama amin ya Allah ai sabu fata Malam ya riga kare mana bayani can baya ya faɗa mana a matsayin kudu biya a ɗarika Tijjaniya, addinin ɗarika Tijjaniya. Da ashirin da hudu wanda yake wannan zaman namu na gabatar da wannan muhadara a wannan tasha ta Isha FM ita ce zama na bakwai. Wanda yake kuma insha Allah za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi da na wallafa mai suna إلى كتاب الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الصالح معتقدين أن أحمد التجاني رجل كان يكذب على الله صلى الله عليه وسلم لإغواء المسلمين آه wanda yake muna bayani kowane lokaci cewa wannan bayani da muke yi muna tunatar da al'umma ne muna yin bayani ga al'umma cewa shi Ahmad Tijani mutum ne wanda ya nemi Allah ƙarya kuma ya nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin ya halakar da al'umma musulmi wanda yake yayi da'awa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ainihin al'aurad wanda zai lakana ma al'umma kuma ya bashi su ya kazatan lama naman walke ba cikin bacci ba yadda za a baka yadda za ka yi zikiri yadda za ka yi istighfari yadda za ka yi salati yadda kuma za ka yi la'ilaha illallah za a baka waɗannan kana yin su a safe sau eh, ɗari ɗari ko da yamma kuma sau ɗari ɗari kana murna cewa an aza ka kan abu na alkhairi wanda yake mun sani cewa duk musulmi duk inda yake yana son ya yi istighfari yana son kuma ya yi salati kuma yana son ya yi la'ilaha illallah sai suka hito ma mutane ta waɗannan abubuwan da kowane musulmi na son su amma menene babban manufarsu manufarsu ne za a farauci ainihin imaninka wato shine za a zo da waɗansu aƙidu waɗanda yake waɗannan aƙidu idan ka yarda da su to shi kenan an raba ka da imani ka koma kafiri ka koma zindiki saboda haka duk wani abu da za ka gabatar na rayuwarka zikirin ma da za ka yi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 idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace to shine waɗannan mutane Ahmad Tijani da waɗanda ainihin wato suka zo bayansa irin su Ibrahim Yasi wato sun zo da miyagun aƙidu waɗanda yake wannan aƙida idan ka yarda da waɗannan aƙidu to ka yi ridda ka ta daga cikin musulunci mun sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai waɗanda ke da'awar cewa ainihin watan sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon manzon Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma Allah ce munafikai ƙarya suke kunga wannan yana nuna mana cewa munafikai ko sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah tunda zukatansu sun lalace zukatan sun kamu da cuta kamar yadda Allah ke cewa fi qulubihim maradun la ilaha illallah da sallar da suke yi da azumi da suke yi da bayar da zakka da duk ibadar da za su yi ba za ta amfani su ranar tashin kiyama tun da zukatansu sun lalace zukatansu sun kamu da cuta to wannan shine babban illar da Ahmad Tijani ya yi ga al'ummar musulmi musamman mabiyansa shine bayan ya yi ma manzon sallallahu alaihi wasallam kariya cewa an bashi zikiri an bashi wurdi ya lakana mu mutane karkashin haka sai ya zo da miyagun akidu ainihin wanda yake idan ka yarda da waɗannan aƙidu shi kenan ka fita daga cikin musulunci wanda yake mun karanto baya daga cikin irin waɗannan aƙidu cewa Allah subhanahu ta'ala baya saman al'arshi sai dai ka ce Allah yana ko ina karkashin cewa Allah yana ko ina sai a ce to Allah subhanahu ta'ala kuma yana cikin gumaka masu bauta gumaka Allah suke bauta ma kaga in ka yarda da wannan ka kafirta bayan wannan kuma a kawo magana ta cewa ainihin alkaunu kulluhu huwa Allah wato dukkanin halittu baki ɗaya duk abin da ka gani Allah ne aqida ta wahdatul wujud kenan wannan aqida ma duk wanda ya yarda da wannan aqida ya yi ridda ya hita daga cikin addinin musulunci ko kuma a kawo magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin zatin Allah annabi shine ainihin zatin Allah wai kamar Allah shine ya tsaya ga madubi hoton Allah da ya bayyana ga madubi shine annabi sallallahu alaihi wasallam har ma a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ga aƙidar su idan har ka kudurta cewa shine Allah sai ka kudurta cewa kamar annabi bai taɓa yin sallah bai taɓa yin azumi bai taɓa bada zakka ba to wannan duk wanda ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi shine ainihin zatin Allah ya kafirta har suna cewa Allahumma salli ala aini zatikal aliyya salatul ghaibiyya kenan ya Allah kai salati ga ainihin zatin kamar dauki to kun ga wannan kuma duk wanda ya yarda da wannan ya kafirta ya hita daga cikin addinin musulunci wannan shine abin da muke yi ma al'umma baki ɗaya bayani cewa a kauce ma wannan ɗariƙa a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk mai son tsira duk mai son shiga aljanna duk mai son kuɗuta daga azabar wuta to tun kafin ya haɗu da Allah subhanahu wataala ya kaurace mu wannan ɗariƙa ya yi riko da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance a kansa na ainihin watan shari'a wannan shine mafi alkhairi shine abu wanda zai sa mutum ya samu rahmar Allah wannan shine bayanai da muke yi kowane lokaci da kuma a cikin wannan littafi na zo da abubuwa daban-daban waɗanda ainihin abubuwa ne waɗanda yake miyagun aƙidu da ainihin wato Ahmad Tijani ya zo da su Ibrahim Yasi shi ma ya zo da nashi ya ƙara da irin abubuwan da shi Tijani shi kuma ya zo da su wanda yake duk wanda ya yarda waɗannan aƙidu to ya sani cewa sallarsa da azuminsa da bayar da zakka da duk abin da yake yi na ibada ba za su amfane su ba ranar tashin kiyama domin ibada Allah baya karɓar ibada ga ibada mutum wanda yake ya kafirta ya kafirta mutum wanda zuciyarsa ta lalace ta kamu da cuta ta kafirci ta munafuci to Allah subhanahu wataala ba zai karbi ibadarsa ba to wannan shine a yanzu za mu tashi a cikin littafin shafi na ainihin 29 idan mun kare to za mu ci gaba da karatu za mu je shahi na ainihin 53 mu ci gaba da karatu sai a ci gaba da karatu da shahi na hamsin da uku insha Allah har zuwa ƙarshen littafi to wannan abu na farko shine zamu in yasi wato in yasi yariya ta cewa anna isa ibn maryam cewa isa dan maryam alaihi salam aminci ya tabbata gare sa abuhu hakikatan babansa bisa haqiqani inji ibrahim in yasi wai annabi isa alaihi salam babansa bisa hakika huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana Ibrahim Iyasi shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa na fi riyadi tafsir a duba mujalladi na shidda shahi na 184 shahi na 184 cikin tafsirin suratu suratu tahrim nan ne ainihin wato Ibrahim Iyasi yayi wannan magana dama muna gaya mu gaya mu mutane ne cewa waɗanga mutane sun zo da miyagun akidu wanda yake idan ka yarda da waɗannan akidu to za koma zindiki wato za ka koma kafiri ainihin zuciyarka za ta zama to zukata irin na kafirai ko da kana hurcin cewa kai musulmi ne baka sani cewa zuciyarka ta koma irin zukatan kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma littafin Allah Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin alkur'ani dangane da ainihin wato annabi Isa alaihi salam har ma mahaifiyarsa Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani tun ma ainihin wato kafin ta zo duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin ta a cikin alkur'ani har kun bayan ta zo duniya yadda ainihin wato tun kafin a annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari dangane da ita yadda take rayuwa har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mala'iki zuwa da gare ta aka busa a cikin mahaifarta ta ɗauki cikin annabi Isa aka yi annabi Isa alaihi salam wannan duk Qur'ani ya gaya mana wannan to amma a zo da wata magana ta daban ta cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ga hakikanin lamari shine baba shine uba ga annabi isa kuma wai a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haifi annabi isa kahin ya aure inna annabi isa to shine za mu karanta yanzu a yaqulu ibrahim iyasi ibrahim iyasi yana cewa fa isa annabi isa abuhu hakikatan babansa bisa hakika wanda babansa bisa haƙiƙani huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ababan ainihin waton annabi Isa alaihi salam li hadha alqurb saboda kusancin da ainihin waton annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga ainihin waton annabi Isa alaihi salam wanda yake bayan wucewa annabi Isa alaihi salam ba wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala aiko sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa ma kana bainahuma nabiyyun babu wani annabi tsakanin annabi Isa alaihi salam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Ibrahim ya ya ce wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallama bi ummihi Ibrahim ya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri uwar annabi Isa fil jannati a cikin aljanna kun ga wannan yana buƙatar dalili domin duk abin da za a faɗa ga abin da zai faru a ranar tashin kiyama ko abin da zai faru a cikin aljanna dole yana buƙatar dalili daga littafin Allah ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama ko maganganu da aka karbo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka karbo ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan babu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maryama a cikin aljanna to in ba wani dalili to kan ga ba abu ne wanda yake ainihin mutumi wato zai gaggata magana wanda yake bata da tushe bata da asali ba ta da hujjar da za a iya ainihin dogaro akan tabbatar da ita ba sai ibrahim ya sai ke cewa adatuna abinda al'adar mu na hannu mu shine at-tazawwuj shine yin aure a tazawuji yin aure yasbiqul walada yana rigan da da al'adar mu aure na rigon na rigan da wato sai kai aure sa'an nan ka haihu sai ibrahim ya ya ce walakin hadal waladu ya ce amma wangaɗa annabi isa kenan wule da an haife sa ne ƙabla an ya tazawwaja abuhu bi ummihi an haife sa ne kafin ainihin waton babansa ya auri uwa ta kafin babansa ya auri uwa ta aka haife sa sun maƙala sa na har yanzu ibrahim ya yake cewa an ummihi dangane da uwa annabi isa maryam yake cewa inna ha inna ma suratu inna ma suratu sani cewa sura ta ainihin wato ita Maryam suratu mura'atin wato sura ce ta mace wa hiya fil haqiqa to amma ita ga haqiqanin lamari rajulun ita namiji ne minar rijali tana daga cikin mazaje wannan magana da ainihin wato Ibrahim ya sai faɗa shine na faɗa wancan sati cewa ya kamata 'yan ɗariƙu suna iya su bugo waya a tattauna akan wannan magana amma abin da muke nema ba wai a zo ana ta irin jayayya ba ba shi muke nema ba abin da muke nema shine a ba mu hujja daga littafin Allah ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama na dalili na ilimi cewa inda aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine uba na hakika ga annabi isa wannan muke son hujja muke son a bamu daga littafin Allah ko sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai a zo ana kacce nacce ba ana ta jayayya a je a kai a kawo kaza a yi kaza a yi kaza a yi ta maganganu waɗanda yake ainihin wato ba za a tashi da wata fa'ida ba ba shi muke bukata ba ce wanda nake yi a shigo abin da nake so a shigo a ba mu hujja a ba mu dalili daga littafin Allah ko sunnan manzo mai nuni zuwa ga abin da ainihin Ibrahim ya siya faɗa in kuma an tabbata ba wani dalili to a za mu nuna mutane cewa za mu bayyana mutane cewa abin da muke faɗa akan waɗannan mutane shine zuwa da miyagun aƙidu da suka saba ma littafin Allah suka saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a kawo maka wata aƙida wadda yake in ka yarda da ita to ka kafirce ma abin Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani? domin duk wanda ya yarda da wannan magana to ya kafirce ma labarin da Allah ya bayar a cikin Alƙur'ani dangane da halitta annabi Isa alaihi salam idan kun mutum ya kafirce ma aya ta alqur'ani to sani cewa zuciyarsa ta koma zukata irin zukata na waɗanda zukatan suka kamu da ainihin wato cuta rashin lafiya to wannan shine muke nema wannan karatu da muka faɗa muka karanta yanzu muna da ainihin wato sauti sautinsa wanda ke dama shi tafsiri wannan tafsiri na Ibrahim Yasi dama tafsiri ne wanda ya yi to shine aka zo ainihin wato aka wallafa shi koma littafi muna son malam muhammad a sanya muna sautin ainihin ibrahim inyasi inda ya faɗi wannan magana domin mutane su ji ainihin cewa lalle wannan magana hakikanin lamari ibrahim inyasi shi faɗi wannan magana eh a sa muna sautin mutum na'am والمعنى واحد فعيسى أبوه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 وصدقت بكلمات ربها شرائعه وكتابه منزلته إن مريم كانت صديقة وآمنت بالله وبجميع أنبيائه ورسله وكتبه منزلته وكانت من na'am to jama'a an ji wannan shine sauti na Ibrahim Iyasi a lokacin da ya yi wannan tafsiri da ya yi wannan bayani gashi an jiya ga sauti gashi da kansa yana faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin lamari shine uba na ainihin wato annabi isa alaihi salam kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haihi annabi isa daga maryam kafin ainihin wato ya auri maryam wanda yake wannan duk wanda yake mutum cewa ya haihu ga mace kafin ya auri mace to lalle ainihin wato ya zarge sa da yin zina sannan duk mutumin da aka ce an haife sa kafin a auri uwarsa to shi ma an zarge sa da cewa ainihin ya zan ɗan zina kenan saboda haka irin waɗannan abubuwa masu nuni, idan aka duba ga wannan magana to wannan magana kamar tana nuni ne zuwa ga waɗannan abubuwa masu nuni, waɗanda da aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka jingina kuma zuwa ga annabi isa alaihi salam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan shari'ar da ta zo daga wurin Allah subhanahu wata'ala ya yi muna kariya daga ainihin miyagun akidu da wasu mutane suka kawo suka daksa ga wannan addini da sunan cewa su waliyan Allah to wannan kowane lokaci muna bayani cewa waɗannan ba waliyan Allah bane waliyan shaidan ne domin suna kira ne zuwa ga hanyar shaidan duk wanda ke kira zuwa ga wani abu wanda yake zai saba ma littafin Allah zai saba makarantar annabi sallallahu alaihi sallama za mu ce wannan mutum to yana kira ne zuwa ga hanyar shaidan fi hada a cikin wannan bayani da ainihin Ibrahim Iyas ya yi akwai takzibul li rabbil alamin akwai karyatarwa ga ubangijin talikai wato akwai wato ya karyatar da Allah subhanahu ta'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa inna masala Isa inda Allah abinda an misalin annabi Isa a wurin Allah Allah subhanahu ta'ala ce kamar sale Adam kamar misalin annabi Adam ne talaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga ƙasa sun maƙala da kun sannan Allah ce masa ya kasance sai ya kunu sai ya kasance kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya nufa wannan aya tana cikin suratu Ali Imran aya ta 59 unzur kai dubi kaifa ja'a ha'ula'i yadda waɗannan mutane suka zo bi aqaida da aqidu taktalifu tamaman wanda yake sun saba ɗari bisa ɗari <clears throat> amma ja a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wajen Allah. <clears throat> Na'am an rabbihi azza wa jalla wato da ya zo da wannan aqida daga wurin Allah ainihin wato ubangijin sa mai girma da ɗaukaka. Za'imi na kuma suna riya ta cewa annahum awliya'u lillahi cewa su waliyan Allah ne. wa ha'ula'i su waɗannan mutane Ibrahim Iyasi da kuma Ahmad Tijani fil haqiqati ga haƙiƙanin lamari hum awliya'u shaytan waliyan shaytan ne Allah ta'ala ya jizihim bima kanu yasna'un Allah subhanahu wa ta'ala shine zai musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa to sai a koma can shahina a shahina hamsin da uku sai a koma shahina hamsin shahi na hamsin da uku zai soma ne da magana cewa dukulu ruhihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il alam hatta al-kufar ala haddi zami abil abbas at-tijani shahi na hamsin da biyu ga littafi amma waɗanda shi ga waya kowane lokaci waɗannan mutane sun zo da miyagun akidu waɗanda waɗannan akidu in ka yarda da su to ka zan zindiki to shine da ruhi sallallahu alaihi wasallam cewa wai rayuwar eh, manzo ruhin manzo rayuwarsa ta shiga fi jami'il alam a cikin talikai baki ɗaya, hatta al-kufar hamma ma kafirai wai rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ta ainihin ta, shiga a cikin eh, watan jikunkunan kafirai ala haddi zami abil abbas bisa ga abin da abil abbas yake riyatawa magana ta ƙarya a tijjani magana ta 27 wa min iftira'ati tijjani akwai yana daga cikin ƙarece-ƙarecen tijjani Na'am, salamu alaikum Sheikh. Ikon Allah. alaikum. Assalamu alaikum. Ikon gaskiya. Eh, jama'a ku yi haƙurin mu dawo da malam insha Allah. Allah ya Ikon gaskiya. النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نعم لتوكل اللي يدوكي نعم, نعم. نعم. مغانا تا 27 wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karece karecen tijani qauluhu maganar sa da yake faɗa cewa farruhul am wato rayuwa wadda take ta game komai huwa siryanuhu sallallahu alaihi wasallam shine wato shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malala da rayuwarsa ta yi so da rayuwarsa ta yi fi kulliyatil alam a cikin dukkanin talikai baki daya juz'an juz'an wato yanki yanki baki ɗaya. hatta la yashuzu shay'un minhu har ma wani abu ba zai yi shizuzi ba daga ainihin wato rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta shige a ciki Wasiriyanu Hufi, wato shiga da rayuwar manzo ta yi a cikin halittu kamar ta yi naso ta yi malala ta shiga ciki asalin kalmar siriyanu kamar misalin irin yadda salamu alaikum wa alaikum salam hamsin da ah, biyun hukum uh, kamar ba daidai da shi um, pdf ba shayi na hamsin da uku hamsin da uku ga shi irin nuna hamsin da uku hamsin da uku ga shi ba wancan na farko da aka ba akwai wanda abdulhamid ya turo maka daga baya a duba mana da ula nan hamsin da uku ila ka mai ne wanda ka buɗo ne wanda aka baka tun farko in ne bari mu gani ko shahi nawa ne zan yi bude wannan wurin ruwa hamsin da uku hamsin da uku na duka dibi magana dibi a maganganu na da lambobi dubu lamba ashirin da bakwai magana mai lamba ashirin da bakwai yawwa magana mai lamba ashirin da bakwai magana mai lamba ashirin da bakwai in kamar na farkon ne wancan na farkon ne bugu na farko ne sai ka dubi sai ka dubi shahi na arba'in da biyar in wancan na farko ne in na farkon ne nan shi ne ka buɗo juz'i na farko abin nan bugu na farko shahi na arba'in da biyar ne arba'in da biyar in shi ne ka buɗo in sabon nan in sabon littafin fa in sabo ne hamsin da biyu ne hamsin da biyu in kuma tsohon bugu ne arba'in da biyar yawa hamsin da biyu hamsin da biyu hamsin magana ta ishirin da bakwai arba'in da biyar ko arba'in da shidda ga abin arba'in da shidda wannan kuma arba'in da hamsin da uku magana na ishirin da magana ta ashirin da bakwai za ka ga kowace magana ta da lamba bari nuna maduni bari nuna zan nuna ikon Allah duk magana kowace magana gehenta akwai namba sai ka dubi namba ashirin da bakwai kaga wurin ashirin da bakwai Ka ga wurin? A'a. Sheikh menene farkon farkon ah, littafin domin na gan dukhul beginnen nan yawwa 46 to za mu ci gaba da karatunmu shine ah, za mu tashi magana ta 27 inda shi Ahmad Tijani bayanin cewa dukulu ruhihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il alam hatta kufar har hamma kafirai kafiri wai akwai rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin jikinsa ala haddi zami abil abbas at-tijani ga yadda abil abbas ahmad tijani yake riyatawa wa min iftira'at tijani yana magana sa da yake cewa yake cewa farruhul am wato rayuwa wadda al'am wadda ta game komai baki daya huwa siryanuhu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 faruhul am wato rayuwa wadda ta game komai huwa siryanuhu sallallahu alaihi wasallam shine shiga da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi fi kulliyatil alam a cikin talikai baki daya juz'an juz'an yanki yanki a talaye rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta shige a cikin. wasiryanu fi shigar da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta cikin talikai bihi tamamu qiyamihi ta haka ainihin komai yake samun tsayuwa yadda ya kamata wato ke samun tsayuwa cikakke wa bihi qiwamu nizamihi kuma da haka tsarin kowace halitta take tsayuwa yadda ya kamata wala shay'a ba wani abu fil wujudi a cikin talikai baki daya yastabiddu bi sarihil wujudi fi zatihi da ke kin yarda da cewa ainihin wato rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta shige cikin zatinsa dole siriyani fi ba tare da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta shige cikin jikinsa ba bi hukumin sirriya wato da hukunci na ainihin wato asiri wannan magana a dubiya cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rimani suka maktabatul shabiya arbabul khamis في ذكر أجوبة الفصل الخامس في مسائله الفقهية جزء نبيو شاهي ندري بيو تلاتين ترى شاهي ندري بيو أربعين ده جواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء شراء مكتب البوسي والدراسات جزء نبيو شاهي ندري بيو تلاتين بير ده جواهر المعاني تحقيق الإمام شيخ تجانا علي سيسي جزء نبيو شاهي ندري أكد بير ذا أساموان بياني haka magana ta ashirin da takwas wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karyace karyacen tijani qauluhu magana sa da yake cewa wa tilka sirriya wannan asiri da aka ambata cewa komi na shiga cikin rayuwar manzo na shiga cikin komai baki daya ta hanyar hukunci na asiri to wannan asiri da aka ambata nuhu da kuma shiga da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ke yi fi kulliyatil alim a cikin talikai baki daya hiyal mu'abbaru an hadir shine ake yi ma ma'ana a ce a ruwa, wato rayuwar manzo ita ce rayuwa kenan ga komai yani abin da ake nuhi ruhan li jami'il awalimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ruhi shine rayuwa su baki daya hatta al-kufar har ma kafirai wa man asharaka billahi da wanda ya shirka da Allah fa inna qiyamahu cewa tsayuwarsu suna tsayuwa ne bi siryani ruhihi sallallahu alaihi wasallam fihi ta hanyar balala ko kuma na so da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi cikin jikunkunan su wa huwa siryanuhu sallallahu alaihi wasallam fi kulliyatil alam shiga da rayuwar wa huwa siryanuhu sallallahu alaihi wasallam fi kulliyatil alam wato shiga da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi shine siryanuhu sallallahu alaihi cikin talikai baki daya wannan maganar ma a dube cikin jawahir ma'ani marji'i da aka faɗa ɗazu sai magana ta 29 wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karece karecen sa qauluhu da yake cewa wa huwa sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi alhaysiya a cikin uh, wannan uh, ainihin wato bangare wato ta wannan mahanga ruhan shi manzon Allah ruhi ne shine rayuwa li jami'i wujudiha ga dukkanin halittun Allah ya yi na so rayuwarsa ta قريبا يوم ينظر المرء ما من الماء سنة نيمان دقيني هو يقول الكافر سنة نيمان دقيني دقى روا لولا الماء بعدن سامو روا با لهلكت كل هذا itace baki ɗaya sun halaka wa yabisar da gaba ɗaya komai ya bushe fa hadha ma'ana ruhiyatihi li jami'iha sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine rayuwa ga dukkanin halittu baki ɗaya. to wannan magana a dube ta cikin marji da aka ambata shine jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabat shabiya albabul khamis fi zikri ajibatihi alfaslul khamis fi masailihi alfiqiyya juz'i nabi sha ina 240 da jawahirul ma'ani allazi alayhi kitabur rima ishram maktabil usul dirasat juz'i nabi sha ina da jawahirul ma'ani ta'tiq imam shaykh tijani ali sisi juz'i nabi sha a samu wannan kullu ma yaquluhu duk abinda da tijani yake faɗa fi hadal mawdu'i a cikin wannan mawdu'i kazimin ƙarya ce waftira'un ala da kuma kagen ƙarya a jingina ga Allah garduhu abinda an manuhar tijani ifsadu qulubil muslimina shine ya bata zukatan musulmai wallahu yajzihi bima yastahiqu Allah shi ke saka ma Allah shine wanda zai sakayya ga Ahmad Tijani da abinda Ahmad Tijani cancanta da shi ranar tashin alkiyama ko kuma lokacin da ya haɗu da Allah subhanahu ta'ala. to sai abu na gaba iblisa far'un iblisu far'un min alhaqiqatil muhammadiyyati ala haddi zamani wai iblis shaidan kenan shi ma wani reshe ne daga ainihin watan hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallama magana ta talatin wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karece karecen tijani kauluhu da yake cewa wa amma fil mashi'ati amma ga mashi'a wato ga abin da Allah ya so fa iblis shi iblis far'un wani reshe ne min alhaqiqatil muhammadiyya wato daga haƙiƙanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu iblis za a cewa shi iblis wani reshe ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace li annaha min shi haqiqatul muhammadiyya hiya al-asl ita ce asali fi kulli mazharin ga dukkanin abin da ke bayyana fil wujud a cikin a cikin halittu bi asari ha gaba ɗayansu fardan fardan ɗaiɗaikunsu gaba ɗaya komai annabi sallallahu alaihi wasallama shine asali wannan magana a dubiya cikin aljami da dora da ulumul fa'ida min bihar kutub da maktubi juz'i na biyu shahi na 659 har yanzu wa min iftira'at tijani yana daga cikin karance karancen tijani kauluhu magana sai da yake cewa anna zawatul wujudi cewa zati na halittu baki daya kullaha baki daya barazak gaba ɗaya sun sun hito ne an haƙiƙati sallallahu alaihi wasallam daga haƙiƙanin annabi sallallahu alaihi wasallam wai halittu baki ɗaya sun hito ne daga haƙiƙanin kun san dama suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin halittu suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin gumaka Allah na cikin komai to wannan kalma da suke faɗa ita ce suke nuhi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin hakikanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi cikin zatin manzo nan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bayyana da Allah ya bayyana hasken da ya bayyana wai daga wannan ne Allah subhanahu ta'ala ainihin wato annuri da ya bayyana ga annabi daga wannan annuri ne aka halitta sauran halittu baki da wannan duk ƙarya ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta shige cikin halittu baki daya illai kawai waɗannan mutane suna son su zo da wasu miyagun akidu domin su ɓata ainihin wato zukatan mutane domin zukatan mutane su lalace domin zukatan mutane su koma zukatan waɗanda azzindiƙai ga ka kana hurci da baki cewa kai musulmi ne amma kuma zuciyarka an bata maka zuciyarka an lalace maka zuciyarka zuciyarka ta koma zukatan waɗanda ba su da imani to kullu hadha kadhibun duka waɗannan baki ɗaya maganganu ne na ƙarere to sai abu na gaba shine Ahmad Tijani Safa nafsahu ala lisani Ali Harazimi bi annahu sara ka annahu huwa rabbul alamin wato Ahmad Tijani ya sifanta kansa akan harshen ya zan kamar shi ne Allah Ahmad Tijani wai ya zan kamar shi ne Allah ubangijin kai. magana ta 32 wa min aqaidihim al-kufriyya yana daga cikin aqidun ainihin wato aqidun su na kafirci wasu Ahmad Tijani wato sifanta Ahmad Tijani bi sifati rabbil alamin da sifofin ubangijin talikai wato a sifanta Ahmad Tijani cewa ya sifantu da sifofin Allah ka kudurta ga ranka cewa akwai wani makhluki wanda yake ya sifantu da dukkanin sifofin Allah da sunayensa kafirci ne idan ka kudurta wannan ga rayuwarka cewa akwai wani makhluki wani taliki wanda yake ya sifantu da sifofin Allah ya sifantu da dukkanin sunayen Allah to ka kafirce ma Allah subhanahu wataala to wai Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sifofin Allah da sunayensa har ma wai Ahmad Tijani ya zan kamar shine Allah to shine aka ce wa min aqaidihim al-kufriya yana daga cikin aqidunsu na kafirci wasu Ahmad Tijani sifanta Ahmad Tijani bi sifati rabbil alamin da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wa asma'ihi da sunayensa jalla jalaluhu hatta sara ka annahu Allah har ma ya kasance kamar shine Allah yaqulu ali harazimi ali harazimi yana cewa wa ma'ana qauli shaykh abinda an ma'anan maganar ainihin watan shaykh watan maganar tijani fi salatihi ga addu'a da yake yi yana cewa Allahumma alhiqni bi nasabi ya Allah ka sadar da ni da zumuntarsa ma'ana huwai abinda an sai ji Aliyu Harazimi huwa kaunuhu shine kasancewa tijani khalifatan anillah ya zan shine khalifa na Allah bi ma'ana ya zan kamar ya zan shine gurbin Allah wannan kalma ta cewa tijjani ya zan khalifa na Allah dama mun san abin da khalifa kamar wanda idan babu wani wanda zai zauna gurbin sa shi ake ce ma khalifa kamar annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin da baya nan wanda zai tsaya gurbin sa wajen ainihin ilmantar da mutane wajen jihadi kun ga abubakar sai a ce khalifan manzo haka bayan abubakar sai a ce umar shine khalifan manzo na biyu bayan umar sai a ce Usman shine khalifa manzo na uku bayan Usman sai a ce Aliyu shine khalifa manzo sallallahu alaihi wasallam na uku na hudu to khalifa dama idan aka ce khalifa zai zamna uh, gurbin mutum idan duk abin da hake yi shi yake yi duk abin da hake yi gwargwado wanda yake iya yi sai ya zama to shi kuma shi zai yi wannan to nan cewa Ahmad Tijani ya zan shine khalifa na Allah wato kamar kenan duk abin da Allah subhanahu wataala ya mallaka duk abin da ke karkashin mulkin Allah subhanahu wata'ala to ya dawo ga ainihin wato Ahmad Tijani Ahmad Tijani shi ke gudanar da shi baki ɗaya saukar da ruwa da dayarwa da kashewa da arzutawa da talautawa da kuma ainihin wato fitar da rana da faɗuwarta da hito da wata da kuma faɗuwarta da kuma kula da mala'iku da kula da aljannu duk dai abin da ke hannun Allah gaba ɗaya a ce gaba ɗaya wa Ahmad Tijani ya dawo ya zan shi ne maimakon Allah komi ya dawo hannun Ahmad Tijani kamar kenan shi Allah ainihin wato dukkanin halittu baki ɗaya ya damka tafiyar da komai ga hannun a ma'anar wannan addu'a shine kaunuhu kasancewar tijani khalifatan anillah ya zan khalifa na Allah fi jami'il mamlakatil ilahiyya da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka wa bila shuzuzin kuma ba tare da wani abu ya finjire ya ce shuzuz ya finjire ce shi bai yadda ya zan karkashin Ahmad Tijani wato kama a ce wani daga cikin mala'iku misalin a ce mala'ika Jibril ko mala'ika Malik ko mala'ika Malik كنت ترابا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نعم كونه هو تنكسن تيوى شيشي تجاني خليفة عن الله واتو يازم مشيني خليفة عن الله واتو وندا كي ميوا واتو دو أبند كي كركشن الله سبحانه وتعالى أتي ياداو كركشن أحمد تجاني في جميع المملكة الإلهية دكان وانا أبدا الله سبحانه وتعالى كي كركشن ملك الله wa bila shuzuzin kun ba tare da wani abu ya yi shizuz ba ya ce shi bai yarda da ya kasance karkashin Ahmad Tijani ba muttasifan shi Ahmad Tijani yana mai sifantuwa bi jami'i Allah da dukkanin sifofin Allah Allah subhanahu wata'ala sa baki daya shi ma Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sifofin Allah kun ga abin da muke faɗa kenan ga jama'a abin da muke bayyana ma al'umma kenan waɗannan mutane suna farautar imanin mutane ne yanzu idan ka yarda da wannan magana da suka faɗa in ka yarda da cewa Ahmad Tijani ya zan shine maimakon Allah kuma ya zan duk abin da ke ƙarƙashin Allah gaba ɗaya ya dawo ƙarƙashinsa sa'annan kuma ka yarda da cewa ainihin ya sifantu da ainihin wato dukkanin sifofin Allah da sunayensa to ka yi ridda ka hita daga cikin addinin musulunci ba Ahmad Tijani ba duk wani makhaluki wanda ka kuzurta ga ranka cewa ya sifantu da dukkanin sifofin Allah da sunayensa to ka sani cewa kayi ridda ka ita daga cikin addinin musulunci domin Allah subhanahu wataala shine wada hula sharika lahu shine makadaici baya da abokin tarayya baya da abokin tarayya ga sunayensa da kuma sifofinsa baya da abokin tarayya a cikin sammai da kasai ba wani abu wanda za a cewa gashi ya zan kamar Allah babu shi idan kuma ka kudurta wannan ga rayuwarka to ka sani cewa ka kafirce ma Allah subhanahu wataala to shine suka ce a muttasifan shi Ahmad Tijani yana mai da bi jami'i sifatillah da dukkanin sifofin Allah wa asma'i da sunayensa hatta ka annahu har ma Tijani ya zamanto ka ce shi ainihu ka ce shi ne ainihin Allah jama'a ku ji wannan kafirci Tijani ya zan kamar shi ne ainihin Allah to duk wanda ya yarda da cewa Tijani ya zan kamar shi ne ainihin Allah ya kafirta ya haita daga cikin addinin musulunci wannan shine miyagun aƙidu da waɗannan mutane suke dasawa cikin zukatan mutane sai ka koma kafiri ta inda kai baka san cewa ma ka zan kafiri ba in dai har ka yarda da irin waɗannan abubuwa da suka faɗa to ka sani cewa za a tayar da kai ranar tashin alkiyama a cikin sahun kafirai ba cikin sahun waɗanda suka yi imani da Allah ba domin imani da Allah sai ka yi imani da Allah makaɗaici ne baya da abokin tarayya sai ka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa da suhohinsa shi kaɗai yake ɓanta da sunayensa da suhohinsa. To shi ne yake cewa a muttasiban bi jami'i sifatillahi wa asma'i hatta ka annahu ainu har tujani ya zan kamar shine ainihin Allah. Yani ka annahu huwa ainul lahi ta'ala kamar tujani shine ainihin Allah maɗaukacin sarki. Talaba min Allah ya nema ga Allah an yi hu ya tabbatar masa da bi nisbatihi da dangantakarsa sallallahu alaihi wasallama min alhadarati ilahiyya daga halara ta Allah subhanahu wata wa tahaqqaqahu kuma Allah ya tabbatar masa wannan da hasbi zalika nasbi gwargwadon yadda ita wannan annasar take wannan dangantaka take wannan magana a dube ta a cikin jawahirul ma'ani wa bihamishi kitabur rima albabul khamis الفصل الثالث جزء نبي na ɗari da arba'in da biyar. da jawahirul ma'ani Allah allazi yalihi kitabun rima ishra maktabil busi da dirasat juz'i na biyu sha'i na ɗari da tamanin da Da uku. jawahirul ma'ani taqiq imam shaykh tijani ali sisi juz'i na biyu sha'i na ɗari biyu da ashirin da biyu za a samu wannan sannan a duba a cikin aljami' lidurar ulumil fa'ida min bihar kutub al maktub juz'i na ɗaya, sha'i na ɗari da da saba'in biyu za a samu wannan sai dai a cikin aljami' warada bi uslubi yakhtalifu an hada tamaman ya zo da wani uslubi wanda ba irin wannan uslubi ba yadda ya zo a cikin jawahirul ma'ani to sai magana ta talatin da ya yaqulu Aliyu harazimi Aliyu harazimi yana cewa wali shaykhina ya tabbata ga shaykhin mu Ahmad Tijani kenan ya tabbata gare su Abul Abbas At-Tijani min hada daga wannan ma la khafa fi abu wanda yake babu ainihin wato wani abu da ya koyo a ciki ba wani abu koyayye a ciki bal huwa min zawil min zawil mawsufina yana daga cikin ma'abuta waɗanda su ne khalifofi na Allah almausufi na waɗanda ake sifantawa da cewa bi dalalatil khalqi ala Allah su za su ainihin wato nuna halittu zuwa ga Allah su za su shiryar da halittu zuwa ga Allah wa jam'in alaikum su za su tara halittu ga Allah wa isalihim ilaikum su za su sadar da halittu zuwa ga Allah wa min arbabil qulub kuma yana daga cikin ainihin wato waɗanda ainihin wato zukata suke hannayensu wato suke jujjuya zukata wa salatinul arwah kuma su ne waɗanda a jagorori shugabanni na ainihin wato rayuka wato waɗanda ke mulkin rayuka kamar rayuka gaba ɗaya na hannayensu su amatu jani kenan yuta'u amruhu za a yi da'a ga al'amarin shi Ahmad Tijani wa yujallu qadruhu kuma za a girmama kimar shi Ahmad Tijani wa yanfa'u kalamuhu kuma magana sa za ta yi amfani wa yusilu ila al-hadara kuma zai sadar zuwa ga halara ta Allah subhanahu wa wato zai sadar da mutum zuwa ga fadar Allah zuwa ga halararsa idan ta wajja idan Ahmad Tijani ya huskanto a gana sai ya wadatar wa aqana kuma ya sanya qana'i ga zuciyar mutum ya wadatar kuma ya sanya qana'i kun ga wannan Allah shi yake banta da wannan wa annahu huwa agana wa aqana kuma Allah subhanahu wataala shine ke yin agana shi ke wadatarwa kuma shi ke sanya qana'i wa balagal muna kuma shi Ahmad tujani ya kai ga abin da yake nema na'am na'am Ahmad Tijani shine yuta'u amruhu za a yi da'a ga al'amarinsa wa yajallu qadruhu kuma za a girmama kimarsa wa yanfa'u kalamuhu kuma maganarsa za ta yi amfani wa tanfuzu sihabuhu kuma kibiyarsa da yake halbawa idan ya halbe ta to za ta kai inda yake bukata juhil quluba Ahmad Tijani shike rayar da zakata Ahmad Tijani shi rayar da zukata kun wannan in ka imani da wannan shikenan ka kafirce ma Allah subhanahu wataala domin wannan ainihin wato abu ne wanda yake ya banta ga Allah Allah shi ne wanda ke raye zukata ba wani makhluki wanda ake cewa yana iya raye zukata in ba Allah subhanahu wataala yuhyil qulub Allah shi ke raye zukata wa yubri'u min al-uyub kuma yana warkarwa dangane da aibi duk wani aibi da ke gare ka tijjani yana iya warkar da kai yuguni kuma tijjani yana iya wadatar da mutum dami bi nazaratin da dubi kawai in ya dube ka kawai sai ya wadatar da kai dalilin dubi kawai wa yusir ila alhadara kuma yana iya sadar da mutum zuwa ga halara ta Allah idan ta wajaha idan tijjani ya huskanto a gana sai ya wadatar wa kana kuma ya sanya kana'i kun ga wannan ya banta ga Allah Allah shine a gana wa akana wa balagal munakum tijjani ya kai ga ainihin wato abin da yake nima wato kamar inda Allah ke cewa amlil insani ma tamanna shi mutum yana da abin da yake yin tamanni wanda yake guri ya kai gare yake guri duk abin da ake guri dole ne sai ka same shi to shi tijjani wa balagal muna ya kai ga ainihin wato abin da ake nema ya tasarrafu shi tijjani shi ce jujjuyawa fi a tsawarin kulubi wato ga matakai da halaye na zukata tijjani shi ke jujjuyar da zukatan mutane kenan da izinin allamin guyubi da izinin masanin wanda a ɓoye wannan magana a dube ta ainihin wato a cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabat shabiya albabul thani الفصل الأول في مواجيده وأعواله جزء لا na 63 da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ashra maktab al-musi wa dirasat juz'i na 1 shahi na 30 da jawahirul ma'ani taqiq al-imam shaykh tijan ali sisa a cikin wannan ban samu wannan magana ba to qala abul abbas ahmad tijani an alhaji ali harazimi ahmad tijani yana cewa dangane da ali harazimi yace kullu ma qalahu yace duk abin da ali harazimi ya faɗa yace fa ana kuntu ni na faɗe sa wa ala hada akan haka fa huwa alladhi qala ma qala saboda haka duk abin da ka gani a cikin jawahirul ma'ani ali harazimi ya faɗa to tijani ya ce duk abin da ali harazimi ya faɗa to shi tijani shi ya faɗa wannan magana dube ce cikin doratul kharida sharhul yaqutatul farida juz'i na 1 shahi na 111 za a samu wannan sai magana ta 24 litiqadi tijani saboda ƙudurtawar da tijani yake yi cewa annahu sara ka annahu wallah cewa shi tijani ya zan kamar shi ne Allah ja'ala da'watu sai sanya kiransa ka kira tijani ka roƙi tijani ya baka abin da ake nema ya sanya wannan kiransa huwa shi tijani min dunillahi kuma bayan Allah ya wannan ya zama to sharuɗin sharaɗi ne min shuruɗil wurdi daga cikin sharuɗan wurdi kun ga suna takama kowane lokaci ɗan tijaniya zaka same su duk inda zaka samu ɗan tijaniya baya iya tallar ɗarikar tijaniya sai yayi ƙarya wannan a tabbatar da wannan abu ne wanda yake mun jarraba mun ga wannan babu inda zaka samu ɗan ɗarikar tijaniya ya zo yana tallata ɗarika tijaniya sai yayi ƙarya domin za ka same su duk inda suke abin da suke takama da shi shine cewa sun zo da wurdi sun zo da zikiri za a baka astaghfirullah kana yi za a baka salati kana yi za a baka kuma la ilaha illallah kana yi a faɗa ma adadin da zaka yi da sahi a faɗa ma adadin da zaka yi da yamma a faɗa ma adadin da zaka yi da sahi a faɗa ma adadin da zaka yi da yamma da shi suke tallar ɗariƙa tijaniya kuma waɗanga abubuwa ne wanda duk inda musulmi yake in ya ji su zai ji yana ƙaunar su yana son su to ta hannan ta wannan suke zuwa suna tallar dariƙar tijaniya to inda za a gane cewa ba Allah suke nihi ba dangane da cewa ainihin wato kai zikiri kai astaghfirullah kai salati kai la ilaha illallah inda za a gane cewa ba su Allah ba ba su a kadaita Allah da bauta ba ba su a ambaci Allah ba ba su a girmama Allah ba abinda an manufarsu shine ainihin wato tijjani tijjani shine manufarsu ku saurara ku ji abin da suke cewa kuma tijjani shi yayi wannan magana wato saboda tijjani ya kudurta cewa shi ya zan kamar shine Allah ja'ala da'watun sai sanya kiransa huwa shi min dunillahi kuma bayan Allah sharuɗin sharaɗi ne min shuruɗil wurdi daga cikin sharudin wurdi wurdi da za a baka kana wai astaghfirullah kana salati kana la ilaha illallah <coughs> sharaɗinsa abinda sharaɗinsa shine wa shartuhu al-khasu bihi sharadin sa wanda yake banta da shi shine al-wurd liman qadara alaihi ga wanda ya samu iko shine istihdaru suratul qudwa ka halarto da sura na abin koyi wane ne abin koyi a wurin su shine Ahmad Tijani wato lokacin da ka zo kana zikiri kana kana kana astaghfirullah ko kana salati ko kana la ilaha illallah to zaka kudurta ga ranka cewa Ahmad Tijjani shine azzam na gaba gare ka shine istiraru suratul qudwa ka halarto da sura hoto na ainihin watan abin koyi shine Tijjani shine baina yadayhi ka halarto da sura sa gaba gare ka wa annahu jalisun baina yadayhi ka kudurta Tijjani yana zaune gaba gare ka min awwali zikri tun lokacin da ka fara zikiri ila akhiri hakka kare Tijjani zaka kudurtawa shi a gaba gare ka to kun ga wannan ya saba makarantar manzo annabi sallallahu alaihi wasallam domin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu shine ka zan muhsin mai kyautata aiki da ta kaka zaka kyautata aiki shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka to amma su a wurin su lokacin da zaka zauna kana la ilaha illallah ba wai za ka ƙudurta kana ganin Allah ba a'a za ka ƙudurta tijjani shi a gaba gare ka tijjani shi a gaba gare ka tun lokacin da ka fara zikiri har ka kai ƙarshen zikiri wa za ka ƙudurta a gaba gare ka shine Ahmad Tijjani shi za ka ƙudurta shine a gaba gare ka bayan wannan wa sami duminu ka nemi daɗi da gare sa bi ma'ana duk abin da hake so ka roƙi Tijjani ya baka in ƙarin ƴaƴa hake so ka roƙi Tijjani ya baka in kuɗi hake so ka roƙi Tijjani ya baka in kuma lahiya hake so neman ƙari ka nemi tijani ya baka in mulki hake nema ka nemi tijani ya baka duk abin da hake neman daɗi gare su kana neman ƙari ba wai Allah za ka roƙa ba tijani za ka roƙa kun wannan kafirci ne wannan kafirci ne ka zo kana zikiri amma tijani za ka kudurta shi an gaba gare ka ka ƙara zikiri kuma tijani za ka roƙa ya baka abin da hake nema wannan kafirci ne wannan shine abin da muke lura da al'umma kowane lokaci muna isar da wannan sako zuwa ga mutane baki daya cewa a sani cewa Ahmad Tijani yana ha'intar mutane ne ta hanyar ainihin wato farautar imaninsu ya cire imani daga zukatansu a baka zikiri a baka salati a baka istighfari a baka la ilaha illallah ka je ka zauna kana ta wahala kana yi amma karkashin haka an zo an farauci imaninka imanin da hake da shi ka da ubangijin ka an cire maka wannan imani ta inda kai baka sani ba kana zaton cewa saboda zikiri da haka da salati da haka da la ilaha illallah da hake yi kana zaton cewa da ka mutu zaka je ka shiga aljanna ko da zaka mutuwa sai ka tarar da cewa ainihin wato ayyukan da hake zaton ka samu a wurin Allah ya zan atin ya sabahu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an fa wajada Allah indahu fa hisaba wallahu sari'ul hisab kamar yadda Allah ya sifanta ayyukan kafirai to wannan magana a dube ta cikin jawahirul ma'ani Allah allazi bi hamishi kitabun rima nuska maktabatu shabiya albabur rabi alfasl alawwal fi tartib awladi juz'i na 1 shayi na 123 da jawahirul ma'ani Allah zai yalihi kitabur rima ishra maktabil bus juz'i na 1 shayi na 83 da jawahirul ma'ani taqiq al-imam shaykh tijani ali sisi juz'i na 1 shayi na 147 za a samu wannan bayani to za mu shiga a cikin babi za mu tijani annahu wal kudu tijani yariya ta cewa shi shine kudubi kun san can baya mun karanto inda suke yake takamar cewa ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa har ya zan kamar ne Allah to shi ne muke cewa duk wanda ya yarda da wannan magana da tijani faɗi ya kafirta kaga kenan suna farauta imanin mutane ne suna ana son a raba ka da imanin to nan kuma za mu ji yadda tijjani ya jingina abubuwan da suka keɓanta da Allah ba mai yin su sai Allah to yadda Ahmad Tijjani ya jingina su zuwa ga wasu halittu na daban wanda ma anzalallahu biha min sulfani ne za mu tijjani riyata wa tijjani annahu huwal kutub cewa shi kutubi ne almutasarrifu fi jami'il kainati shi ke jujjuya dukkanin halittu baki ɗaya bi ma'ana komai baki ɗaya na hannun tijjani tijjani ke jujjuya shi yadda ya ga dama magana ta talatin da biyar wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karece karecen tijani wa akazibi da karece karecensa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yaga manzo sallallahu alaihi wasallam qauluhu magana sa tijani yake cewa Kar akbarani sayyidu waladi adam shugaban ƴaƴan annabi adam ya bani labari wato annabi ya gaya masa in ji shi tijani wai manzon Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah tabbata gare sa manzon Allah shi yace mutu jani bi anni ana al-qutubul maktum ni ne kutubi wanda ainihin watan aka koyi wanda a koyi ni ne kutubi wanda a koyi minhu daga manzon Allah shi ya gaya min wannan ilayya zuwa gare ni hatan baki da baki ya kazatan walke lama namu ba cikin bacci ba wannan kowane lokaci muna faɗi cewa ƙarya yake yi bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin a haihi mutum bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam hijiran manzo Allah na da shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin mutum ya zo ya ce ya ga manzon Allah ya kazatan lama naman kuma ya karɓo ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan muna cewa ƙarya ce muna faɗa kowane lokaci da babban murya cewa wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce kuma ƙarya an yi ta ne domin a halaka mutane domin a aza mutane akan aƙidu na banza aƙidu na kafirci to shine yake cewa manzo Allah ya gaya masa baki da baki cewa shi kutubi ne faqila lahu sai aka ce mata jani wa ma ma'anar maktumi amma ana kutubi wanda aka boye faqala sai ce huwa allazi katamahu Allah shine wanda Allah ya boye shi ta'ala an jami'il khalqi daga dukkanin halittu baki ɗaya Allah ya boye shi hatta mala'ika har ma mala'iku ba san da shi ba wan nabiyina hatta da annaba ba su san da kutubi maktubi ba illa sayyidu walad adam sai ya shugaban ƴaƴan annabi adam wato manzon Allah shi ɗaya san kutubi maktubi alaihi salatu wa sallallahu alaihi wasallama fa innahu alima bihi wa bihali. shi manzon Allah ya san al maktubu kuma ya san halayensa wannan magana a dube cikin duratul kharira sharhul yaqutatil farida juz'i na 1 shahi na 29 za a samu wannan sai magana ta talatin 36 wa min iftira'ati tijani yana daga cikin karince karincin tijani qauluhu magana sai da yake faɗa al wai kutubi wato dama kun ga ya ce manzon Allah ce shi kutubi ne da saboda haka yanzu duk abin da za a samu cewa yana ambato dangane da kutubi yana nufin kansa kansa yake nuhi. za mu ga yadda yake allantar da kansa yadda yake nuna shi ke jujjuya abubuwa na talikai yake cewa al-qutbu lahu isma watun eh, qutbi yana da kariya yadda annabawan Allah suke da kariya yadda ba za su aikata zunubai ba to haka wai qutbi shi ma yana da kariya bai aikata zunubai ka ismatul anbiya kamar irin kariya da annabawa suke da shi alaihi musallatu wassalam tsira da aminci Allah su tabbata gare sa wannan magana a dube ta a cikin al-ifadatul amadi ali muridis sa'adatul abadiyya shahi na 137 za a samu wannan sai magana ta talatin da bakwai yanzu ku saurara ku ji irin abinda matsayi da Ahmad Tijani ke ba kuduri wanda muke cewa wannan magana da Tijani yake faɗa wanda mu karanta yanzu duk wanda ya yarda da wagga magana to ya sani cewa ya yi ridda ya sani cewa ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ya sani cewa ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wa min ka'ida Abil Abbas yana daga cikin aqidu na Abil Abbas Ahmad Tijani al-aqaid shirkiya aqidunsa na shirka da Allah al-kufriya aqidunsa na kafirci allati alaiha asata tariqatu wanda yake akan wannan aqida ya gina sa, sa wa lam yasbiqu ilaiha abadatul awzan ko masu bautar gumaka ba su riga tijjani ba zuwa ga wannan mummunan aqida abu jahali da walid ibn mughira da isu asi dan wa'il da manya manyan kafirai na makka gaba daya ainihin wato ba su riga su gyani ba zuwa ga wannan aqida ta kafirci ku saurara ku ji abin da zai faɗa shine na'am fil jahiliyatul ula cikin jahiliya ta farko ma warada an ali harazim shine abin da yazo daga ali harazim ali harazim yana cewa babban almajirin ahmad tijani kenan annahu qala cewa shi ya ce wa sa'altuhu na tambaye sa ya tambaye wa ya tambaye ahmad tijani ana haqiqatil kutubaniya. daga haqiqanin qutbaniya menene haqiqanin qutbani al qutbaniya wato kamar a ce kutub ne kutub aka ce kutubaniya. wato zama kutub kenan wanda muna faɗa ko kowane lokaci wannan kalma ta kutubaniya ba za ka same ta a cikin Qur'ani ba kuma za ka same shi cikin hadisai ingantattu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ni kutubi ne kamar yadda su suke faɗa ba komai ba ille kawai su kamfa ma waliyansu su kamfama malaman su a ba wata daraja wani matsayi wanda yake ya wuce matsayin da aka ba mutane salihai na kwarai da na gabata domin matsayin da aka ba salihai na waɗanda suka gabata shine cewa auliya Allah kamar yadda Allah ya ambata ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun haka Allah ya ce to su ne waliyai waliyai na Allah to su suna son su ba shehunnansu su ba shugabanninsu wani kima wani matsayi wani daraja wanda yake ya mahi walitaka to shine sai a zo a ce kutubi ko kuma a zo a ce gausi ko kuma a ce a ce al-autad ko al-abdal ko a ce annujaba ko a ce annuqaba duka waɗannan ma an anzalallahu biha min sulfani Allah bai saukar da wata hujja ba kan waɗannan sunaye <coughs> to menene <coughs> to shi tujani an tambaye sa dangane da menene hakikanin kutubaniya fa ajaba bi qawli sai ba da amsa da sa. yace e ka sani anna haqiqatul qutbaniyya cewa haqiqanin qutbaniyya hiya al khilafatul uzma wato ita ce khalifanci mafi girma ita ce khalifanci mafi girma anil haqqi daga Allah mutulakan saki gaba daya wato azan khalifa na Allah azan khalifa na Allah baki daya ya zama to komai na Allah baki daya ya koma ga hannun mutum wannan shine khalifatul uzma wannan muna cewa duk wanda yadda da cewa akwai khalifatul uzma wanda zaka kasance komai na Allah na hannun mutum ke juyar da shi to duk wanda yadda da wannan ya kafirta duk wanda yadda da wannan ya yi ya fita daga cikin addinin musulunci <coughs> suka ce fi jami'il wujudi a cikin halittu baki daya jumlatan jumla baki daya na halittu wa tafsilan da kuma rarrabin su baki daya hina ma kana rabbu ilahan yayin da Allah ubangiji ya zan shine abin bauta to kana huwa khalifatan shi kutubi shine khalifa na Allah fi tasrifil hukmi wajen jujjuya hukunce hukunce wa tanfiziha da kuma zartar da su fi kulli man alaihi uluhiyyatillahi ta'ala ga dukkanin wani wanda yake mulkin allantakar Allah na saman sa wato yana karkashin mulkin Allah gaba daya zai dawo karkashin ainihin wato kutubaniya zai dawo ƙarƙashin kutubaniya kenan kutub shi ke gudanar da komai nasa to wannan muna faɗa ma jama'a cewa ko a cikin alkur'ani da Allah ce ma annabi Adam alaihi salam Allah ce ma mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce ka ambata lokacin da muka ce mala'iku za mu sanya khalifa bisa bayan ƙasa ba ana nuhin khalifa bisa bayan ƙasa wanda komai mulki na Allah zai dawo hannunsa ba shi ake nuhi ba ba shi ake nuhi ba wannan malamai sun maganganu dangane da wannan wasu malamai suna cewa bayan an halakar da aljannu bisa duniya to za a sanya mutane su zan khalifa su zan sune waɗanda za su maye bisa bayan ƙasa wannan fassara kenan malamai suka yi ma inni jahilun fil ardi khalifa ko kuma abin da ake nuhi shine za a sanya bisa bayan ƙasa wasu halittu waɗanda wasu za su zamanto khalifa wasu wato wasu za su maye bayan wasu wato lokacin da aka sanya annabi adam bisa bayan ƙasa bayan ya tahi sai zuriyarsa ɗiyansa sai su zamanto su ne sa su ne madadinsa ne ya khalifu ba'duhum ba'da wato sashe za su zamanto za su maye bisa bayan ƙasa bayan wucewar sashe wannan shine fassara da malamai suka yi ma inni ja'ilun fil khalifa ba wai ana nuhin cewa Allah zai sanya bisa bayan ƙasa wanda zai zamanto mulkin Allah gaba ɗaya komi shi zai gudanar da shi shi zai iya saukar da ruwa shi zai iya fitar da siri shi zai iya rayarwa shi zai iya kashewa shi ke iya talautarwa shi ke iya arzatawa shi ke gudanar da abubuwan bayi baki ɗaya ba wai haka ake nuni ba kuma duk wanda ya kudurta cewa akwai wannan bisa bayan ƙasa akwai wani wanda yake Allah subhanahu wataala ya sanya shi ne khalifa nasu bisa bayan ƙasa wanda komi duk abin da Allah ke gudanarwa cewa Allah ya hannunta mai shi shi zai gudanar da shi in ka yarda da wannan ka kafirta ka fita daga cikin addinin musulunci wannan wannan na daga cikin miyagun akidu da waɗannan mutane suka zo da shi domin su halakar da al'umma domin su farauci imanin mutane a raba ka da imani ka zo can kana zaune kana zikiri kana salati kana la ilaha illallah baka sani ba ka zan murtad ka fita daga cikin addinin musulunci a wannan lokaci duk abin da zaka aikata ayyuka na alkhairai baki daya ba za ka ci gajiyar su ranar tashin kiyama saboda mi an horauci an horauci ka an cire maka imani cikin zuciyarka ta inda kai baka sani ba ka zan ainihin wato murtad ka zan wanda ya ta daga cikin addini musulunci to shine nan yake cewa tijjani yake cewa hina ma kana rabbu ilahan kana huwa huwa khalifatan fi tasrif wato ya zamanto shi ainihin wato kutubi shine khalifa na Allah wanda ke jujjuya hukunce hukunce wa tanfida kuma suke zartar da su bi kulli ma alaihi uluhiyyati ta'ala da dukkanin wani wanda yake akwai mulkin ainihin wato ta Allah a kansa to gaba ɗaya zai dawo karkashin ainihin wato kutubi shi ke gudanar da komai sun maƙiyamuhu sa'annan tsayuwar da shi kutubi zai yi bilbar zakiyatul uzma wato da shamaki mafi girma bainal haqqi wal khalqi tsakanin Allah da halittu bi ma'ana kutubi shi zai tsayu da shamaki mafi girma tsakanin Allah da halittu saboda haka Bala yasilu ila al-khalqi shay'un ba abin da ke isa ga talikai ka'inan ma kana duk yadda abin yake kamar samun ‘ya'ya, samun ruwan sama, samun ainihin amfanin gona, samun lafiya, samun arziki, samun ainihin wato abubuwa na duniya, duk ani abu da za a samu daga wurin Allah, to ba wani abu da za a samu wanda zai kai ga talikai, komi girmansa, komi ƙanƙantarsa, min alhaqi wanda za a samu daga wurin Allah illa bi hukumin kutubi sai idan kutubi shi ya hukunta wanga kenan komi na hannun kutubi ba abin da taliki talikai za su samu sai idan kutubi ya hukunta wannan shine abin da muke bayani kowane lokaci irin waɗannan miyagun akidu da waɗanga mutane suka zo da shi domin a halaka ka domin a horauci imanin ka a cire maka imani cikin zuciya sai ya zamanto duk abin da zaka aikata baki ɗaya ga rayuwarka ta duniya ba imani ga zuciyarka imani kuma in babu imani duk aiki na kwarai da zaka gabatar ba zaka ci gajiyar sa ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama masu imani su ne kawai za su amfana da ayyukansu amma duk waɗanda ba su da imani to duk abin da suka aikata na alkhairi ba za su amfana da shi ba ranar tashin kiyama domin sai sharaɗin karɓar aiki a wurin Allah shine sai da imani idan babu imani Allah ba zai karɓi aikin mutum ba to wannan magana da suke faɗa cewa komai na hannun kutubu shi ke gudanar da komai to duk wanda ya yarda da wannan magana ya sani cewa yayi ridda ya kafirta ya fita daga cikin addinin musulunci sa'annan bayan wannan yake cewa wata uh, wallihi da kuma shi ke gibantar komai da talikai ke samu wani ya bace anil haqqi fi zalika kuma shi zai zan na'ibi shi zai zan maimakon Allah dangane da wannan kun ga Allah baya da na'ibi kun ga misali masallaci idan aka ce liman sai a ce na'ibi na'ibi me ake nuni da na'ibi in babu liman wanda zai tsaya maimakon liman ya gabatar da ibada ga mutane ya jagorancin ibada to nan kamar suna nuhin cewa shi kutubi zai zan na'ibi na Allah to ina Allah ya tayi balle a ce wani ya zan na'ibinsa Allah yana ko ina da ilminsa Allah ya daidaita saman sa da zatinsa amma yana ko ina da ilminsa to ya za a ce wani zai zan na'ibi na Allah abubuwan da Allah ke gudanarwa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd Allah shi ke rike da sammai domin kar su gushe daga wuraren su da a ce sun gushe da wuraren su ba wanda ya isa ya rike su wa ma min dabbatin illa huwa akhidun min ba wata dabba face Allah shi ke rike da kwarkwadon kansa kun ga kenan Allah subhanahu wataala komai na hannunsa ba wani makhluki da Allah subhanahu wataala ya sanya wani kutubi da Allah subhanahu wataala ya jingina abubuwan da yake yi zuwa ga wani kutubi cewa shi zai zama maimakon Allah shi wajen gudanar da waɗannan abubuwa waɗannan duka na cikin miyagun akidu da waɗannan mutane suka zo da su domin a imanin imaninka a raba ka da imani ka koma zindiki ta inda kai baka san cewa ka koma zindiki ba to shi ne bayan wannan kun suke wa tausilihi sa'annan shi kutubi shi zai isar da kulla kimatin dukkanin wata kima ila mahalliha zuwa wurinta duk wata kima wadda yake tana da wurin da ya kamata a aza wannan kimar to shi kutubi shi da yi wannan aiki summa qiyamuhu sa'annan shi kutubi shi ke tsayuwa fil wujudi a cikin halittu baki daya bi ruhaniyatihi da kuma da rayuwarsa wato shi ke isar da shi ke tsayar da komai halittu baki daya da ruhaniyarsa wato rayuwarsa fi kulli zarratin min zarratil wujudi cikin kowane abu daga cikin ainihin wato halittu shine idan aka ji wato zarratin wato ko da abin ya zan gwargwadon azzara ce wata halitta komi kankantarsa gaba ɗaya ainihin kutubi shi isar da ainihin sa a cikin wannan halittun baki ɗaya shine jumlatan wato dunkulensu wa tafsilan ko kuma rarrabensu Fatarar kauna yake cewa za ka ga halittu baki ɗaya kullahu dukkanin halittu baki ɗaya ashbahan sun yi kama da juna la harkata laha za ka ga halittu gaba ɗaya ba wani motsi da suke yi wa inna ma huwa al qutub sani cewa shine kutubi ar-ruhu shine rayuwa al qaim shine wanda ke tsayuwa fiha a cikin halittu baki daya jumlatan dunkulensu wa tafsiran da kuma rarraben rabban su wa qiyamu hakanan kutubi shi ke tsayuwa fiha a cikin halittu fi arwa fi arwahi a cikin rayukansu wa ashbahi hada abin da ke kama da su summa tasarrufu sannan kutubi shi ke yin tasarrufi jujjuyawa fi maratibil awliya ga martabobi na waliyai fa yazuqu mukhtalifati azwaqihim sai dandani wato ainihin dandanan su waɗanda daban-daban wace halitta wani waliya waliyi to shi kutubi zai dandani ainihin wato ainihin wato dandanan su waɗanda daban-daban baki daya fala kunu martabatan saboda haka ba wata martaba wata kima da wani waliyi zai samu fil wujuda a cikin halittu baki daya lil arif ga wani arifi wal awliya ko kuma ga wani waliyi kharijan an zauqihi wanda zai hita daga zauki na kuduri wato daga zauki na kuduri fa huwa al mutasarrifu shi kutubi ne mai jujjuyawa fi jami'i ha ga dukkanin halittu dukkanin waliyai da kuma arifai shi ke tasarrufi da su baki daya wal mumiddu kuma shine wanda ke dadawa li arbabi ha ga ainihin wato arbabu nasu wato ga ainihin wato su waliyai da kuma arifai da arbabu ɗinsu baki ɗaya. komai na hannun kutbi kutbi shi ke juyar da komai kaga kenan nan me aka bar ma Allah kenan kenan komai gaba ɗaya an cire ga hannun Allah an kai ma wa an kai ma kutbi shi ke ta yadda komai kaga nan kai bawa sai a sanya girman wani makhluki cikin rayuwarka har ka rinka ganin cewa ashe akwai wata halitta wadda ke daidai da Allah kaga daga nan shikenan ka kafirta ka yi ridda ka hita daga cikin addinin musulunci wannan magana a dube ta cikin jawahirul ma'ani وبهامشه كتاب الرماح الباب الخامس الفصل الثالث في إشارات جزء نبي شاهنة 89 زوا شاهنة 90 جواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء إشراف مكتب البحوث والدراسات جزء نبي شاهنة 158 جواهر المعاني تحقيق علي سيسا جزء نبي شاهنة 151 da aljami'u li durar da ulumil fa'ida min bihar da kutubul maktubi juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da ashirin zuwa shahi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya da kuma durratul kharida sharhul yaqutatil farida juz'i na ɗaya shayi na talatin za a samu wannan duka waɗannan littafai idan aka duba za a ga wannan magana yadda tijjani ya faɗe ta yadda abin da yake banta ga Allah subhanahu wataala gaba ɗaya ya zo ya dunkule su baki ɗaya abubuwa gaba ɗaya waɗanda Allah kaɗai ya keɓanta da su shi ke gudanar da su ya ɗauke su daga Allah ya kai su zuwa ga wata halitta ta daban wanda yake ita ce kutubi idan kuma ka yarda da wannan cewa waɗannan abubuwan gaba ɗaya kurbi ke gudanar da su to shi nan saka sani cewa ka yi ridda ka ta daga cikin addinin musulunci ka koma zindiki kamar yadda za mu karanta can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka yi sallar asuba bayan an gama sallar suba wato cikin dare an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya mutane hudu ba ya gaya mutane ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuna nan mana yace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wuta ne aka dauke yace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ina annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallar asuba yayi mu mutane jawabi yake ce mu mutane Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa ainihin wato bayina wasu waye gari suna masu imani da ni wasu kuma sun wayi gari suna masu kafirce mani duk wanda ya ce an yi mana ruwa ne da falala Allah subhanahu wataala da rahamarsa to wannan ya yi imani da Allah ya kafirce ma taurari amma duk wanda ya ce an yi ruwa ne da ainihin da tauraro nau'i tauraro na kaza tauraro na kaza to wannan ya yi imani da taurari ya kafirce ma Allah subhanahu wataala to amma ka duba ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya yadda Ahmad Tijani ya ɗauke su daga Allah subhanahu wataala ya jingina zuwa ga wani makhluki wanda ake ce ma wanda ma anzalallahu biha min sultani kullu ma yaqulu Ahmad Tijani duk abin da Ahmad Tijani yake faɗa anil kutubi dangane da kutubi ya kasidu bihi nafsu yana nufin kansa asbata li nafsi ya tabbatar ma kansa maktasa bihi rabbul alamin abinda ubangijin talikai yake banta da shi la shakka babu kokonto anna hadha huwa al billahi wannan shine ake ce ma kafirce ma Allah ta'ala madaukakin sarki wal imanu bi ghairihi min al makhluqat da kuma yin imani da wani Allah daga cikin halittu sawa'an qasada bil qutbi nafsuhu shin duk dai ne yayi nuhi da qutbi kansa yake nuhi shine qutbi ne? ko ko a'a yana nuhin ainihin wato qutbi yana nuhin ainihin wani halitta ne yake nuhin qutbi in ma kansa wani yake nuhi kowa yake nuhi dai in dai ya jingina abubuwan da suka keɓanta ga Allah zuwa ga wani halitta da ake ce qutbi to ya kafirce ma Allah aw kasada bihi ghayrahu min al makhluqat huwa al kufru billahi to wannan shine kafirce ma Allah subhanahu ta'ala to sai abu na karshe da za mu karanta har yanzu dai muna cikin kutubi ne magana ta karshe da za mu karanta wa min akazibi tijani yana daga cikin karece karecen tijani wa tira'ati da kuma karece karecen sa wa qaidihi al kufriya da na kafirci qauluhu magana sai da yake cewa Ya ce wa min ma da kalama na ali radiyallahu anhu yana daga cikin abin da ke karfafa maganar shugaban mu ali ibn abi talib qauluhu magana sa da ya faɗa badal na'am wato qaulu badal kibari wato Magana wasu manya manya wato yake cewa ali ibn abi talib yayi wata magana akwai abin da ke karfafa magana ali ibn abi talib to amma wannan magana da ya kawo yake cewa magana tana karfafa magana ali ibn abi talib to ba wata hujja mai nuna cewa Ali ibn Abi Talib ya faɗi irin wannan magana ga maganan nan yake cewa wasu daga cikin manya-manyan kibar yana cewa inni ara as-samawati sab'ini ina ganin sammai guda bakwai wal ardina saba ina ganin kasai guda bakwai wal arshi ina ganin al arshi dakhilan fi wasati zati suna tsakiyar zati na wato gaba ɗaya sama bakwai da kasai bakwai suna cikin zatinsa wa kaza haka kuma ma fawqa al'arshi abinda ke saman al'arshi mina sab'ina hijaban wasu shamaki saba'in da ke saman al'arshi kun ga wannan ma ƙarya ce saman al'arshi ka zo ka ce ga wani abu wanda ke saman al'arshi ba Allah ya faɗa ba sai mu ce kai karya. domin babu wanda ya san abubuwan da ke saman al'arshi sai rabbul alamin Allah ya sifanta kansa da cewa shi Allah ya daidaita saman al'arshi akwai wani abu al'arshi can saman al'arshi akwai wani abu saman al'arshi kun ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kawai ya sani shi dai ya gaya mana cewa shi yana saman al'arshi ya faɗa mana yana saman al'arshi ya daidaita saman al'arshi amma a zo a ce akwai wani shamaki saba'in saman al'arshi yana eh, wannan na da buƙatar dalili daga littafin Allah ko sunnan manzo wa fi kulli hijabin sab'una alf wa cikin kowane wani shamaki kuma akwai shekara ainihin wato dubu saba'in wa bayna kulli hijabin wa hijabin sab'una alf tsakanin ko wani shamaki da wani shamaki akwai kamar tahiya kenan shekara dubu saba'in wa kullu zalika yake cewa duka wannan baki ɗaya in ji tijjani yake cewa ma'amurun abin rayarwa ne bil mala'ikatil kiram da mala'iku masu daraja wa kadhalika ma fawqa al-hujubi sab'ina haka kuma abin da ke saman shamaki guda saba'in min alamin riqa bi tashdid ar-ra'i wal qaf wato talikai waɗanda ke can sama gaba ɗaya sai ya ce fa kullu haula il makhluqati duka waɗannan halittu baki ɗaya sama bakwai ƙasa bakwai da kuma sun kawo magana cewa sama al'arshi da abubuwan da suka ambata sama al'arshi gaba su la ya fi fikrihim shay'un ba wani abu da ke aukuwa ga tunaninsu fadalan an jawarihim balle ga su illa bi izini sahibil wakati sai da izinin wanda wanda amma abucin sahibul wakati wato wanda amma abucin lokaci wato wanda lokaci ne ka ci wannan shine manufa kun ga wannan shi ma kafirce ma Allah ne cewa ainihin dukkanin halittu sammai da kasai da mi da mi da mi duk ga su gaba daya tunaninsu ma babu wani abu da ke aukuwa ga tunaninsu balle su sai da izinin mai lokaci wane ne mai lokaci ani bihi al-kutubi yace abin da nake nufi shi ne kutubi kenan komai na hannun kutubi sammai bakwai kasai bakwai gaba daya da kuma abubuwan da aka ambata gaba daya duka suna karkashin wa wai suna karkashin kutubi to wannan kafirce ma Allah ne da kuma imani da wani abu na daban wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala to shine wannan magana a duniya cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rahman iska maktabati shafiya albabul khamis bi dhikr ajibati al-fasl al-thalith juz'i na biyu na tamanin da tara da jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima shira maktabil wusi wa dirasat juz'i na biyu shahi na ɗari da hamsin da kuma jawahirul ma'ani taqiqul imam shaykh tijani ali sisi juz'i na na ɗari da hamsin za a samu wannan to ina ganin cewa insha Allah nan ya kamata mu dakatar da karatun mu yau, domin bayani na kutubi suna da yawa yanzu za akwai abubuwa daban-daban wanda za a ci gaba da bayanin su wanda shi Ahmad Tijani ke bayani ainihin wato yadda kutubi ainihin watan abubuwa suke hannun kudubi ba ba rabbul alamin ba wanda yake muna cewa duk wanda ya yarda da wannan waɗannan maganganu to ya sani cewa yayi ridda ya sani cewa ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka zamu dakatar da karatun mu na yau anan abinda muka faɗa akan muwafaka Allah ya mu ladarsa wanda muka faɗa akan kuskure Allah subhanahu wata'ala ya karkare mana shi a cikin zukata kuma na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimaki mu taimaki addinin sa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin bayinsa waɗanda ya zaɓa. To masha Allah Malam Muhammad an kai ƙarshen karatu za mu dakatar da karatu a nan mun samu kusan ainihin watan awa ɗaya da kusan minti ashirin. Za mu dakatar da karatu ma nan insha Allah za a ba da dama ga ainihin 'yan uwa waɗanda za su bugu waya su yi tambayoyi. Na'am. Na'am Sheikh, ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Allah ya yi baki ya. Eh, jama'ar mun ci lokaci eh, mai yawa kuma shek kuma ya yi karatu sosai shi yasa dangane da haka za mu ba mutane kadan dama ne wanda za su zo su yi mudakala ko kuwa za su nemi karin bayani insha Allah aka haka za akwai dan bayanin da nika so yi kafin su bugo waya akwai kwanan baya kwanan baya akwai karatu da na yi wanda na kawo bayani cewa fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha wanda akwai wani bai haƙi wanda ya bugo waya daga Abuja yake cewa na karanta shi fa huwa tajalla to alal haƙiƙa daga baya na saurari karatu na fahimci cewa lalle haka na karanta shi tajalla wanda yake wannan kuskure ne na saurari karatu amma dai ni kaina da na rubuta shi na ɗauko shi na rubuta shi ai wasali ƙasa na yi masa to saboda haka wannan kamar kuskure ne na harshe wanda yake yana faruwa ga kowa lalle lokacin na ce masa tajalli na karanta shi to amma kuma daga bayan saurara sai na ga cewa ashe akwai tuntuɓin harshe wanda yake lalle ban karanta shi tajalli ba tajalla na karanta shi wannan kuskure ne to kuma wannan alal haƙiƙa yana faruwa ga ainihin wato kowane mutum ba ma yaren larabci ba hausa ma wannan kai bahaushe ne kakan iya zuwa gaban jama'a ka bayani kalma ga yadda kalma take kana son ka faɗe ta kuma ka faɗe ta akan kuskure to amma su waɗannan mutane a ainihin abu ne wanda yake yana faruwa ga kowa yana faruwa ga kowa amma saboda sun san cewa abubuwan da ake faɗa ga shehunansu ba su da wata madafa ba su da wata hanya da za su iya bi babu wani abu da za su iya cewa su yi kariya ga su to sai su laɗe ga wannan sai a zo lokacin da ka yi karatu ko wani abu a ce ka yi kuskure cikin karatu to wane ne baya kuskure ai yanzu ga harshen larabci ba mutum duk zai iya zuwa ya yi karatu har ya kare ba a ce bai yi kuskure ko guda ba yana da wuya sai kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda yake ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya sa sun ainihin wato sun kahu kwarai kuma Allah ya ba su ilimi sosai kaɗan ne daga cikin masu ilimi waɗanda za su zo su yi bayanai ya zama to ba su kuskure na larabci musamman abin da ya shahi ka'ida ta nahu ina tuna cewa a shekara abin nan eh, miladiya na da 1992 a shekarar da muka je daura abin nan garin Kano muka je daura Laraba suka zo daga Saudiya suka zo suka karantar da al'umma muna cikin aji babban malami daga Saudiya yana karantar da mu sai wani daga cikin ɗalibai sai ya tashi yana ma ɗalibai wa'azi cewa a bar kuskure ga harshen larabci to sai malamin mu balarabe ne ya san yadda larabci yake kuma ya san da cewa ba mutum duk zai iya tashi ya yi maganganu mai yawa ba ya rasa yin kuskure sai balarabe ya ce masa to ina son ka yi mana bayani ka yi mana bayani a cikin aji eh, yan mintuttuka haka da larabci ka yi mana wasu jawabai to sai ya zo yana bayani da larabci yana ganin ya kware da larabci yana cikin bayani sai ya karanta wato ɗaya daga cikin nawasi waɗanda ke yi ma fi'ili mudari'i bin nasaba sai ya kawo fi'ili mudari'i bayansa sai ya masa raf'a gaba ɗaya aji gaba ɗaya kowa ya kwashe da dariya shi balarabe ya nuna masa cewa ba abu bane mutum zai iya alfahari da cewa shi ya kai ga inda ba zai iya kuskure da larabci ba wanda yake muna ji hatta da malamai manya manya malamai za mu ji malami ya zan doktor dokta yana karantarwa amma kuma wani sa'ili za ga cewa ya yi kuskure ga kalma na larabci wani yakan fahimci su sai ga ya dawo ya gyara ya tai wani kuma za ga cewa zai yi kuskure amma kuma zai ma dawo ya gyara ba. saboda haka wannan abu ne wanda ke faruwa ga ainihin ga kowane yare ainihin wato kana iya lokacin da ake jawabi masu sauraren ka suna iya gano cewa kalma kaza da ka faɗa wuri kaza cewa ba kaza ya kamata ka faɗe ta ba to saboda haka wannan yana iya faruwa ga kowa amma kuma su sai su lafe ga wannan sai su zo wai suna son su yi suka ga mutum sai a ce mutum ya yi kuskure to wa abai kuskure na'am wannan shine nace zan dan yi istidraki na'am malam muhammad na'am shek muna godiya um, shek wai uh, uh, kuskuren ko kuwa maganan an gyara shi insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi mana baki daya shek uh, ah, dangane da littattafan kowa ya samu nasa lalle akwai na'am dangane da littafai da aka abin nan kusan a ce kowa ya samu nasa waɗanda a ƙarshe dai waɗanda ba su isa ba waɗanda aka ce na Niger din nan wanda aka ce azzamfari wani wanda aka wanda aka ce ma azzamfari shi min sunan shi azzamfari na nura ko nura azzamfari dai wanda ka tura muna da lamba wayar shi a yau aka kai kayan tasha ainihin wato guda arba'in wanda ainihin wato wani wanda ke makka ne yana ganin ya turo da guda 20 da kuma wani wanda ya sai guda 100 shi ma tura mishi guda 20 duka an hada guda 40 an tura mishi kuma satin da ya gabata akwai wanda ya turo da kuɗi ya ce guda goma amma shi bai faɗi ga inda za a ba ba to shi ma na tura shi neja wani bangare wani malami wanda yake shi ma can neja yake duka yau an tura su gaba ɗaya dai duk waɗanda suka bayar da kuɗi cewa a tura littafai gaba ɗaya kowa gaba ɗaya an tura littafai inda ake bukata na'am Jazakallahu khair Sheikh Allah ya saka da alkhairi Allah ya iya muna baki daya. jama'a kamar inda muka ce zan bude full lines mu doki wasu kira kadan bayan haka shi mu duba mu da sa'aya insha Allah. Akan haka muna da first caller kan line muna ce maka assalamu alaikum caller. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Na'am caller sunanka daga na ke kiran. Sunana Sani Hamdu. Sabiu Mande. Daga Iran. Sabiu Mande daga Owerri Masha Allah Allah mama ina maka fata alkhairi. Na godi Allah ya saka da alkhairi don wa. Ina da zai fata zuwa ga bugun malamin mu. Fatan Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kara masa ilimi mai amfani. kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana malam daga dukkanin sharrin makiya da mahasada da kuma yan bid'a gaba ki ɗayan su a malam Muhammad na'am kola wato abin da yake bani mamaki da kuma wannan mutanen da mana yake karantowa kaga a hakikanin gaskiya mutanen nan suna zargin mu da cewa mu ne makiya annabi duk haka tashi magana sai kuna kuma ahli suna makiya annabi da zaran muka ce su daina yin maulidi su daina yin bid'a da shirka sai suna kiran makiya annabi malam muhammad dan Allah akwai makiyin annabi irin wanda ya canza wa annabi shari'ar da ya kawo daga Allah dan Allah idan ana neman makiyin annabi makiyin manzon Allah na gaskiya akwai wanda ya kai ga wanda ya canza wa manzon Allah shari'ar da Allah ya aiko da ita Allah sai ga wa Allah ga sai to jafiya Allah ya ce manzon Allah summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna Ubangiji ta Allah ya ga wa manzon Allah wannan amma a yau Qur'ani ya tabbatar mana da cewa Annabi Isa bai da mahaifi hadisan manzon Allah sun tabbatar da hakan amma a yau sai a samu malami ubi waliyu daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙa ya fito ya rubuta ko ya faɗa a baki kamar yadda ka samu na a audio muka ji yana cewa wai babban mahaifin annabi isa na hakika shi ne annabi muhammadu malam muhammad ya fai kwasara nan ce akwai wata aya a cikin sosai sahari inda allah yake cewa wa maryam ibnata imran allati ahsnat farjaha fa fahana fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين a ƙarƙashin wannan ayan ne fasihu ibrahim ne wannan fasaran fa kuma duk duniya duk duniya tun daga kan sahabban manzon Allah zuwa yau babu wani malamin tafsirin Alƙur'ani guda ɗaya da ya fassara wannan ayar da ibrahim ya fassara ta fassara ce mu wannan ayan ta zindiƙanci da mulhidanci babu wani ta sun duniya da ya fassara wannan ayar yanda ya fasa so annabi isa babansa na gaskiya na na hakika shi na mai muhammadu babu wani ta sun duniya da ya fassara wannan ayar haka sai idan kuma akwai su kawo mana wannan malamin guda ɗaya daga cikin malaman tafsiri na duniya tun daga kan sahabban manzon Allah har zuwa tabi'a da tabi'u tabi'ina wanda ya fassara wannan ayar na cewa annabi isa mahaifinsa na gaskiya shi na mai muhammadu babu wanda wani taɓa babu wani taɓa yin wannan fasara sai ibrahim bai tsaya a nan ba sai sake jin manzon Allah ba sai yake cewa wai wa'adatu na ya fi yasbiqul walada al'adar mu aure yana da gayar da ma'ana sai an yi aure ake haihuwa yace walakin hadal waladu sai dai wannan ɗa'in annabi isan wani da kabala an yata zawar da abu bi umri wai an haife shi ne kafin manzon Allah ya auri mahaifiyarsa Maryam don Allah don Allah Malam Muhammad annan ba zargin ki ne ke da manzon Allah ba akwai matsayin manzon Allah irin wannan amma duk suna ta mu ne matsayin manzon Allah amma yanzu an in ka kawo wannan maganar sai ku ce maka wai eh, abun nan ne yi sufiya ne maganar sufanci ne ba a iya fahimtar sa to duk malamin lugan larabci ya aka ce abuhu mahaifinsa abun baba mahaifi to su gaya muna inda magana sufa yake yanzu a nan mai shehu ibrahim yake nufi cewa mahaifin annabi isa na gaskiya suna ne muhammadu su muna wannan magana mu ji su kake nufi annan a ƙarshe yake cewa wai asalin ita na nan mazufa asalin ta ma namiji ce ko kai mamaki wai wanda ya rubuta wannan littafin ko wanda ke maganan nan yana ko a cikin haifinsa yake wannan maganan ko ya sa wani abu ne ka ce asalin mahaifiyar annabi isa wani miji ce malam muhammad ko kafurai ba su kira annabi ba su kira mahaifiyar annabi isa miji ba amma mutane a ta karanta muku abubuwa na shirka da kanti da kafirci a cikin ku ba ku tsaya ku iya kariya ba sai kuna kokarin yin garin larabci idan mutum ya mutu ya je lahira larabci za a tambaye shi akai za a tambaye ka akan nahau da sarfu da ai tambaya za a maka akan aƙida ga aƙidun ku na kafirci na shirka ana karantawa ko kun kasa karewa dukkan suna ba su kira ba amma sai haka gobe za a ga wani ya yanke daidai inda malam ya karanta kamar wani malami nasu na Kaduna shi da man sahibu raddi ne abin da yake kawai raddi ba bai taɓa kiran shaɗi yake zai ma zai malam raddi ba amma sai ya wuce inda wani malami malamin mu na ahlus sunna ya karatu sai ya ɗauko sai sai zai raddi a gurin kuma rabin da zai yi ba rabbi ba ne wanda zai kare matsalar da kuke fuskantar rikata to saboda haka mutane su ji tsoron Allah ba fa nan sai ga wannan mun ta bari wannan malam Ibrahim a karshe ba fa nan fara wannan ba malam Ibrahim ta lokaci da washe ne kada eh, mutum da yake mun yi hibba ne mun yi ramu ka dawo ka Allah samu dace eh ka dawo kuma za ka samu kashi ah, zan dawo assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Muhammad. Na'am dan mai magana. Usman manaja ne daga nan Libya. To Malam Usman duniya na sauraron ka. Masha Allah, Malam Muhammad Allah saka muku da alkhairi. Amin amin tare da kai. Allah kara kuma ɗaukaka isha a bisa wannan jajircewa da suke suna baiwa addini gudunmuwa. Muna muku fata alkhairi. godiya muke yin Allah ya saka da alkhairi na muna ji wannan ina ina ma babban shehu malamin mu fata alkhairi kuma muna mai addu'a Allah ƙara sa ikilasi a dukkan cikin al'amuran da yake na addini insha Allah yawa malam Muhammad maganar da eh, malam yayi wallahi na ji daɗin ta sosai eh, kan magana da malam Allah da yayi ta magana larabci yaran larabci so ko ka san mu kan kamo daga cikin malaman namu akwai waɗanda malam muhammad ba sa sun yi kuskure su bayyana al'umma lalle sun yi kuskure yanzu ga inda daidai din yake to kaga wannan wannan wannan ba kowane malami ba ne zai yin kuskure bayan ya ya zo ya ba ya gano ya kuskure ya dawo ya ce lalle magana ne ko da bakin amayyar ka ne idan dai ka tabbatar da ka kuskure to kana ka faɗa wa duniya eh, lalle na yi kuskure amma kuma kuskure ba gazawa ba ce saboda abu ne wanda yana iya kasancewa ga mutum inda ɗalibin ilimi ne wannan abu yana faruwa ne wannan kenan wannan ba matsala ba ne malam muhammad to amma inda matsalar take malam muhammad shine su masu ƙoƙarin gyaran larabcin ko kuma su dinga bibiyan malami su ga ina ne za a dan samun wani galata kan ga to kaga wannan su damu da eh, neman ilimi ba ko su damu da neman abin da zai amfane su ga addini ba abin da ake tuguma kai da shi shi ne ya kamata ka dawo ka nuna eh kuskure ne ko kuma ba kuskure ba kaga ba magana ba ne na magana tsaya neman kuskuren mutum ko wannan wannan shine abin da su ba sa wa idan kuma suka ɗauka cewa su malaman namu ko suna kuskuren larabci yanzu wannan social media da ake malam muhammad malaman nasu ba suna yatsuwa suna suna yin tabargaza tasu ba ko ka san eh, sirrin da yasa suke cewa ma ana ganin annabi malam muhammad wannan fa shine abin da yasa idan ka tabbatar da ana ganin annabi yanzu kwanan nan fa wani ya ce Allah ma ana ganin shi to abubuwa ne wanda ba su iya kare abubuwan da ake tuhuma su da su ba su karuwa ne shi yasa suke laɓewa kan magana kuskuren larabci suna bibiyar malum su gano na aka yi kuskure ana magana shirka cikin littafin ka kai kana magana larabci kaga wannan ba ku yi abin da za ku ce ta al'umman da ke biyar ku ba kuma in suka in al'umma na bin su kaga suna hallakar da al'umma in ba waɗanda Allah ya kare daga wannan gurɓatacciyar aƙida tasu ba So, Malam Muhammad da Allah da ya shirye mu kuma mune muku fata alkhairi wannan kokari da kuke yi Allah ƙara dafa muku. Sannan kuma Malam shi ma muna muna mai fata alkhairi da irin wannan gudunmawa da ke baiwa addini. Allah ƙara sa ya ƙara jajircewa kuma Allah sa ikilasi kuma Allah ya sa albarka a cikin al'amuran da ake baki ɗaya. Na'am. muku fata alkhairi. Na godiya Allah ya sa. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah Malam Muhammad. Na'am, dan wasu na ganin da ke kiran. Haruna Asalafi daga Bariya, ina yi wa Malam barka da zuwa. Na'am, ina maka fata alkhair Malam Harun. Ina na sauraron ka. Malam Muhammad, Malam Muhammad Allah ya saka da alheri, Allah ya bada lada. Wato Malam Muhammad wani ya fito ya yi taɓaɓatuwa kan littattafan Malam da aka bashi. ya yi taɓaɓatu shi zai yi raddi zai yi kaza sai ga shi an yi muƙabala yau an ƙure shi. wato yana magana shi wanda ya sauka da yake magana akan cewa wato annabi isa baban shi shine annabi muhammad in inji inyas to da aka zo ana muƙabala sai malam mai ɓaro ta yi kwane kwane kwane kwane Allah ya saka malam Anas da alkhairi malam Anas ya kore shi don Allah ku saukar da wannan ku gani yana kokarin nuna cewa wai ai ai wai baban shi din wai hakikatan wai asali wai ruhi ne an yi kaza da kaza malam anas ya kure shi ya kawo mishi juzu'i na biyu shafi na tamanin da biyar ya nuna mai ba wai maganan wai cewa a'a baban shi ba ne na kaza da kaza magana ne na an busa wa ita maryam wato shi annabi muhammad an busa a maniyinta sannan ta ji daɗi har ta yi maniyi kamar da sauran mata suka yi maniyi subhanallah haka fa in ya kawo cikin juzu'i fa na biyu fa shafi na tamanin da biyar haka malam anas ya karanta wa malam mai faro ta ya kore shi da ya dawo kawai sai tsallake wurin sai ya wuce bai yi magana ba sai ya ci gaba da kawo maganganun ibn taymiya kuma da kame kame wallahi wannan malam mai faro ta ni mutuncinsa ya gama zuba a idona gaba ɗaya kwata-kwata ya ba ɗariƙa kunya. Malam Barota ya ba ɗariƙa kunya a garin Kano a yau ya ba ɗariƙa kunya a kwata-kwata. Ya kasa karewa ya zo ya yi ɓaɓato a kan littattafan Shek Malam Habibu ya yi ɓaɓato. Yau kuma ya kasa kare wannan Malam Anas ya ƙure shi gaba ɗaya babu dalili kwata-kwata a maganganunsa. To don haka Malam a sha Habibu muna masa godiya na musamman sannan Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi littattafan nan dai da ya rubuta wato ga dukkan alamu dai gaskiya karya suke ba za su iya samu wasu dalilai da za su tura abinda malam ya rubuta ba domin gashi malam mai barota ya taso musamman ya zo garin Kano amma Allah Ubangiji ya sa Sheikh Anas ya kure shi gaba ɗaya sai kauce daga wannan maganan ma kwata-kwata ya fice daga ciki to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata gaskiya ni da ɗin ɗarika ne yau da na bari ma gaba ɗaya Allah ubangiji ya sauke a tashi lafiya gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya yi muna baki da ya muna godiya da kira insha mun mun doki wani kira kuma insha Allah Allah ya saka da alkhairi abin يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالا محمد ما نعم، مي مغنى أنا مغنى ده عبد القادر حسين مالا عبد القادر حسين سؤال الله إياه ya muna godiya da kira muna jin ka cikin aba malam muhammad minti biyu kawai yau yau malam malam yau yau tattaunawa zai koma kan kafa sai sa minti biyu ba zai isa ba sa eh ka ka dawo na ce <laughs> ka gyara zaman ka malam muhammad tun da kai kana daure yan bidiyon nan gindi kai ka gyara zaman ka ni yau zan tattauna da kai na'am amin ya rab ina maka fata alkhairi malam muhammad Allah ya saka muku da alkhairi malam muna maka fata alkhairi wannan littafi muna roƙon Allah ya kara sa albarka a cikin wannan littafi insha Allah eh, littafi ya fara shi ya fara shiga duniya muna muna so ya shiga duniya ma yadda da haka insha Allah subhanahu wataala amma akwai wasu lokuta guda biyu a karatun da ma yau nake so in yi wani tambaye a kai wani tunasarwa insha Allah akwai inda malam ya ce a cikin littafin fala eh, yasu ila al-khalqi shay'an ka'inan man malam ya karanta haka ko shay'un na'am sai ce ala ya su ila shai an ka'inan man kana shay'un shay'un aha na'am a wannan yana magana a kan shi shehu tijani kenan mala muhammad mala muhammad ka na muna jin ka eh. na'am na'am ka taba ji ana cewa in allah ya yi numfashi sai ya sauka a gaushi a gaushi shehu tijani ko shehu ya ka taba ji wannan To Allah. Amala ah, kai bayanin ka ba ni zaka ta. Yau a a ina so akwai wani nukuta ni nake so abu na to ta bai Malam Habib tunda shi ya karanta shi kenan Malam Muhammad na rabu da kai. Ai ka ji tsoro ka ji tsoro. <laughs> Shi kenan Malam Malam Habib. Na'am na'am. Allah ya saka da alheri, A kai akwai wani bidiyo ban sani ba ko yan uwa waɗanda suke saurara sun taba ji ba bidiyo ɗaya ba ba biyu ba. ko in aka ce in kawo zan kawo akwai wanda yana cewa in Allah ya numfashi zai sauka numfashin zai shiga hannu a wato gaushi ya sauka numfashi ya sauku jin kafin Allah ya wasar da a gaba daya ko ilimi ne ko lafiya ne ko mene duk abinda Allah yake so ya yi wa al'umma duniya ibadusa sai ya sauka a gidan gausi tukuna Allah ya ne tukuna ya shiga ya shiga ko'ina saboda wai in ya shiga wajen Allah ana rage masa nauyi ne saboda in Allah ya wasa da shi haka sai suka yi suka yi wani misali suka ce kamar wuta kamar transformer ne kaga shi transformer in aka in wutan ya a cikin transformer wutan na transformer na rage nauyin wutan ne karantin na transformer na rage karantin nan ne saboda haka in dai Allah bai yi haka ba kaga ba zai yi ba ban sani ba ko yan uwa sun taba ji wannan sai gashi yau abin da nake so in tabbatar gashi nan yau malam ya karanta a cikin littafin kuma a ina a jawahirul ma'ani kaga maganar da aka yi gashi ya tabbata haka ne malam Ana jina malam. Assalamu alaikum. Ina ana jin kuna jin ka muna jin ka. Magana tana yi. Yau. Ita lokuta na biyu. Lokuta na biyu. A cikin sharruta na shi Tijjani ya ce, Duk wanda zai yi zikiri, duk wanda zai yi zikiri a cikin sharrutan zikirin sai dai ka halarto استحضار صورته القدوة التجان بين يديه وأنه جالس بين يديه من أول الذكر إلى آخره ويستمد منه malam haka ne? Haka ne, haka ne, haka ne. Oh, alhamdulillah, dan Allah wannan ‘yan uwa masu albarka waɗanda suke saurara, dan Allah ku nasu ku ji wannan magana ku ji wannan magana ina so malam ya kara fassara wannan magana saboda akwai yana da muhimmanci sosai ina so a duniya su shaida wallahi wannan tarika da tijjaniya kafirce ne kafirce ne nake gaya maka malam na'am alama salamu alaikum ina ina jin ka ina jin ka insha Allah za a sake karanta shi yawwa yawwa gashi nan ina ganin shafi na arba'in da ta ne zan sake karanta insha Allah lokacin da zan rihe zan karanta shi karanta shi to bari bari shafi godiya dan wa Allah ya saka da alkhair mun sauke kanmu doki wani daban assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wasu na garganda ke kiran Kana magana da Usman Jibrin Abba a ah, Maiduguri Borno State, Nigeria. Mala Usman, ko wani kan layi gabanin kai, shi sa za mu sayar da kai kaka sauka mu doki wannan da wani kaka sauka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Mala Muhammad. Na'am da wa sunanka daga ke kiran. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiranka daga nan Kaduna, Najeriya. Don Mala muna jin ka minti da minti biyun ka ya soma. Alhamdulillah. Ubangiji Allah isa aka muku da alkhairi Malam Muhammad. Muna godiya. Allah isa ga aljanna. Allah ya taimake mu ya taimaki Isha'i kan gidan hujja hujja ka ta kwace ka ba kama kame. Aka. Eh. Hujja ne zalla Allah ya ka da alkhairi. Hujja ne zalla ba kama kame. Na'am dawa muna jin ka. Wannan aiki. Ina wa malam barka da zuwa da wannan aiki kuma da yake Ubangiji Allah ya tsaye da mu akan hanya madaidaiciya. Amin. Yawa ni na ce tambayar da zama malam ce to wato malam yanzu ni a yadda karatun nan wato kuɗin nan shi da malam yake magana wato ni ina gama a yadda suke ɗauka kamar shi ya ma fa Allah kenan tunda har sai ya zo gun shi ke zuwa gurin Allah. to yanzu malam waɗannan da ake wannan karatattuka ake yin sa a haka ake ta yi baza wa mutane kuma da yawa za ga social media nan za ka gan su ƙananan da suke da, ake kakkayawa waɗanda suke suna fitowa fa da gaske suna irin wannan abubuwan za ka ci ganin su da za ka gashi suna faɗa su duk ga haka za ka tabbatar suna yi gashi nan suna yin shi to malam yanzu irin wannan al'amari da suke malam su ba su jin ba su jin takaici ba su jin komai malam ba sa jin tunanin gani suke kama addini suke koya mutane kuma ubangiji Allah da ya taimaka kuma a ci gaba da wannan abu Allah ya saka muku da alkhairi kuma sako tafai kuma na shiga hannayen mutane duk sun shiga Allah kuma Allah Masha Allah. Ina godiya da Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi muna. Allah ya biya. Ah, mun je kan dawon guda. Assalamu alaikum dawa. alaikum salam usman jibril abba najeriya maiduguri mun gode da kurin da kai malam jibril muna jin ka a ah, ba ba komai wato an tambaya na da zanwa malam habibu eh jibril wai shi a cikin addinin musulunci akwai wani tsari da aka tsara ne na cewa akwai wani malami da zai ɗauki wani wuridi ya baka ko salati ko hailala wanda in ba shi ya maka izini ba in kai wannan abun ba zai karɓu ba a wajen ubangiji tambaya ne ɗaya kenan na biyu kuma shi kudubin nan da suke bayani a kan shi to ran da kudubi ya kwanta rashin lafiya waye yake tasarifin al'amuransa na kudubin wannan tambayoyi guda biyu shi nake so a ba mu amsansu ko zai wayar da kan wasu wayanda suka dulmiya cikin wannan al'amuran su gane cewa wannan tafiyar fa da suke cikin cikinta ba tafiya ba ce mai bullewa kuma ba addini ba ne kuma ba addini musulunci ba zan ce don tafiya su din wani sabon addini ne dan ba za mu ce ba addini ba addini ne amma wani sabo kuma bayan na musulunci sai na ji amsa daga bakin malam habibu Allah ya kare ku Allah kuma ya albarkaci ku a lalle ga assalamu alaikum warahmatullahi abin da ya shahi addinin musulunci alaikum assalam abin da ya shahi addinin musulunci kamar irin yadda tsarin ɗariƙar tijjaniya take cewa wannan wurdi da suke takama cewa sun karɓo ga manzo sallallahu alaihi wasallama suna cewa lalle in ba ka karɓe da hannun shaihi ba kuma shaihi wanda ya isa ya bayar da wurdi ka karɓe da gare wanda yake shi ma ya karɓo ne daga wani shaihi to in ba haka ka karɓe sa ba to ko da ka yi baka da lada to wannan tsalar hakika tsarin addinin musulunci ba haka yake ba addinin musulunci ba wani zikiri wanda za a cewa in ba shehi ya baka shi ba baki da baki ka karba da gare in kayi baka da lada ko da misalin ga rediyo a ce dai misalin wanda bai taba iya bai iya cewa subhanallah alhamdulillah ko da ga rediyo ka ana cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka karanta su ka iya idan ka je ka yi Allah zai baka lada ba a cewa an sanya sharadi sai shehi ya baka babu wannan saboda haka su ɗariƙa tijaniya su suka zo da wannan ƙa'ida saboda sun san cewa abin da suka zo da shi ba akan gaskiya aka zo da shi ba na daidai tun da suka zo da shi sun yi bayanin cewa sun karɓo ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su shi da iya kazatan wannan muna cewa ƙarya ake yi kuma su ce lalle in ba ka karɓa ga shehi ba to wanda yake ya isa ya bayar da wannan wurin ba ko kai babu wannan sai mu ce ƙarya suke sai tambayar ka ta biyu bayanin kutubi da suke faɗa ai bayanin kutubi da suke faɗa za mu kai ga karatunmu na gaba inda suka yi bayani akan abin da ya shahi Ibrahim ya da kansa shi ya faɗi wannan wannan kutubi da ake bayani za mu kai ga yanzu inda Ibrahim ya da kansa yake cewa Ahmad Tijani ya ce shi baya mutuwa Ya ce shi baya mutuwa to saboda haka wannan duka maganganu ne na ƙarya in ka duba hatta da kafirai masu bautar gumaka ba su jingina mu gumaka cewa komai na hannun gumaka ba inna ma suna bauta mu gumaka ne don gumaka su kusantar da su zuwa ga Allah shi yasa muke cewa ta wannan bangare kafircin su ya hi muni hiye da kafirai mushrikai masu bauta mu gumaka don masu bauta mu gumaka sun san cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke komai wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ayoyi da yawa suna bayani a cikin alqur'ani wanda ke nuni cewa kafirai sun yarda da cewa Allah shi ke gudanar da lamura wa man yudabbiru al-amra fa sayakunu Allah za su ce komai Allah ke gudanar da shi to kaga su waɗannan sun cusa ma mabiyansu akidu wanda yake kafirai ma ba su yarda da cewa ainihin akwai wani Allah wanda ke gudanar da lamura a cikin sammai da kasai ba su yarda da wannan ba sun yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine ke gudanar da komai baki daya saboda haka kafircin su Kunga kusan a ce ya yi muni ma hiye da kafiran mushrikai na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama domin kafirai na zamanin manzo sun san Allah subhanahu wataala shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ke saukar da ruwa shi ke arzutawa shi ke talautarwa komi su yake sun yarda da wannan illai kawai dai basu su yarda su kadai tashi da bauta ba ne. To amma su waɗannan a horotar da suke yi ga imanin mutane su rubu mutane da imani sai su zo da cewa kutubi a zo a bashi matsayi na Allah a ce komai ainihin wato na hannunsa to saboda haka shi kutubin nan kuma karshen ta mutuwa yake to in ya mutu kuma bayan mutuwarsa ai duk abubuwan da Allah ke gudanarwa ba wanda aka samu na kasi gare su balle a ce kutubi shi ke gudanar da abubuwa wannan duk ƙarya ce da kuma son halakar da al'umma ba wanda ke gudanar da komai a cikin samai da kasai sai rabbul alamin wannan shine ainihin wato imani kai imani da Allah yana ƙarƙashin tauhidi na ainihin wato rububiya. ka yadda Allah shine rabbu wanda shi ke renon talikai komai na hannunsa idan baka yarda da wannan ba sai mu ce ainihin wato ka ce ma Allah subhanahu ta'ala to dama abin da muke faɗa kenan waɗannan mutane babban aqidar su shine a raba ka da imani sai ya to ka tashi baka da imani ga zuciyarka ko da zaka haɗuwa da Allah sai ya to gaba ɗaya baka da imani shi yasa za ka ga cewa bayanan da nayi can baya shi yasa za ka ga cewa da wuya ka ga ba za ka taɓa ganin wanda ke akan waɗannan aqidu na kafirci ba ya cika da kalmar la ilaha illallah ba ka samun sun cika da wannan kalma duk wanda ke akan irin waɗannan aƙidu na kafirci to lokacin mutuwarsa baya cikawa da la ilaha illallah na'am ah, godiya mun je kwala na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Muhammad na'am wala ah, sunan karga na kiran suna Idris Idris To Malam Idris duniya na sauraron ka. da farko Malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya <clears throat> tabbatar da daga-duganka akan abin da yake so kuma yin da shi. A babban malaminmu a Sheikh Malam Habibu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. ya ƙara masa tsawon kwana mai albarka ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara masa lafiya ya tabbata da dugadugan mu da shi akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, alhamdulillah malam ya yi karatu nukuɗoɗi da dama amma zan ɗauki nukuɗa guda ɗaya musamman inda malam Allah ya saka masa da alkhairi ya karanto mana ya karantar da mu inda <clears throat> shehu Ahmadu Tijjani ya wato ainihin koya wa ɗalibansa cewa shi ɗin yana siffantuwa da dukkanin siffofin Allah subhanahu wata'ala da dukkanin sunayen Allah subhanahu wata'ala har ma ya zamto kamar ainihin Allah kamar yadda malam ya karanto mana inda Shehu yake yin wata addu'a wanda aka ba da ma'anar addu'a aka ce kaunuhu khalifatan ma'anillahi fi jami'il mamlakatil ilahiyyati wa bila shududin muttasifan bi jami'in sifatillahi wa asma'ihi hatta ka annahu ainuhu to zan kawo shawahid wanda suke ƙara ƙarfafa wannan magana cewa shehu tijjani wato ba ma shi kaɗai ba da ma sauran waɗanda suka yi nutso a cikin tafiyar shehu tijjani to dukkaninsu matsayin allah subhanahu wata'ala ne da su zan fara kafa hujja da magana a cikin jawahirul ma'ani bugun darul fikir shafi na ɗari da ashirin da wato ainihin bakwai inda suka ƙirƙiro wani hadisi wanda babu shi a cikin littattafan musulunci wato fa'iza ahbabtuhu kuntuhu to a ƙarƙashin wannan magana wanda wannan hadisi kamar yadda na ambata babu inda wato wani malami daga cikin malaman musulunci wanda suke mu'tabarai a cikin ilimin hadisi suka ruwaito da wannan ma'ana wanda ba inda zaka samu wannan sai a cikin littattafansu shehu eh, ibrahim inyas ma ya kawo a cikin littattafansa ya kawo a cikin asirul akbar wa nurul abhar da wannan ruwayar cewa fa idza ahbabtuhu kuntuhu ya sake kawowa a cikin kashiful ilbas ko kashiful albas an faidatul khatmi abul abbas da wannan ruwaya ya sake kawowa a cikin jawahir rasail dai cewa fa idza ahbabtuhu kuntuhu to a daidai nan wurin a cikin jawahir ma'ani bayan su ma sun kawo fa idza ahbabtuhu kuntuhu to sai suka yi ishara zuwa ga cewa idan bawa wato duk wanda Allah subhanahu wata'ala a ma'anarsu ya so shi ko zai zama shi sai suka ce man kushi falahu an zarratin min tauhidi duk wanda aka yaye masa wani zarra daga cikin tauhidi hamala samawati wal ardina ala sha'ratin min ajfani ainihi zai wato ainihin ɗauki sammai da kuma kasai a wato gashi na wato ainihin abin din idansa gidan idansa annahu nahada fi hadha al-maqami bil quwwati al-ilahiyya domin shi a wannan lokacin to wato yana dauke ne da wato karfi na allantaka na Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa yanzuru billahi yana gani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ka anna zatahu zatullahi ta'ala subhanallah wai kai ka ce sa?] zatin Allah ne maɗaukakin sarki zan sake maimaita fa huwa yanzuru billahi yana gani da Allah ka anna za ta hu kamar za ta shi mai ganin zatullahi ta'ala zatin Allah subhanahu ta'ala wanda kaga wannan karara wato saba mu ayar alqur'ani da Allah yake cewa ne laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'un basir kamar kamar Allah ba babu kuma shi Allah mai ji ne ko kuma mai gani ne amma nan kidi kidi sun kamanta mutum sun ce kamar sun kawo kafu tashbih irin dai yanda Allah su wata ce laisa mislihi wanda malaman tafsiri suna nuna cewa wannan kafin din in an bai fassarawa cewa ya kamata a yi kamar kamar Allah ma babu tun daga kafin tashbi ga kuma misli kenan laisa misli ta abu da ya kamata ya zama kenan amma a hakika mutum zai iya yin kallo ya ji cewa zatinsa kamar zatin Allah subhanahu wata'ala ne haka zalika wannan sako ya kuma maimaituwa a cikin dai shi jawahirul ma'ani ɗin lokacin da aka yi wa shehu ibrahim shehu tijjani tambaya akan wata magana cewa ma'arifatul waliyi ashabu min ma'rifatillah cewa wato sanin waliyi ya fi wahala akan sanin Allah subhanahu wata'ala to daga cikin abubuwan da ya ambata sai yake kawo wata magana ta wato al-mursi wanda kamar yadda suke kira shi wai Sheikh Mursi yake cewa lau ku shifa an haqiqatil waliyyi la ubida da za a yaya haƙiƙanin waliyi da bauta masa za a yi dalili kuwa ya anna awsafahu min awsafi ilahihi domin sufofin shi wannan waliyin daga cikin sufofin ubangijinsa ne sai yake cewa li'annahu yansalihu min jami'il awsafil bashariyya domin shi wannan waliyin mai tuuwa ne in aka ce salhu kamar ka ce magana zarar bunu yadda ake zara bunu da ba zai iya komawa ba kamar yadda za su kawo ma misalin mai suke rufi da salhu to li annahu salihu min jami'i a usafil bashariyati domin shi wannan waliyi mai tuɓuwa ne daga dukkanin sufofi na ɗan adamtaka kamatan salihu shatu min jildiha kamar yadda akuya take tubewa daga wato fatar ta kamar yadda ake jiya ma akuya kenan haka shi ma yake tubuwa daga dukkanin wani sifa ta wato adadin adabtaka wa yalbasu khil'atan akhlaqil ilahiyyati sai ya saka ko kuma sai yayi ado da wato halayya na allantaka falau kushifat falau kushifat lil abdi da a lokacin za a yaye wa bawa la'ubidal waliyu da ya bautawa waliyi dalili kuwa shine ya tube daga dukkanin sifofin sifofin dan eh, adamtaka ya yi ado da wato ainihin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe da zan wato ainihin rufe da shi sun sake wato ainihin ishara zuwa ga buwaya da jalala na wato waliyi irin dai buwaya da jalala na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dai jawahir ma'ani shehu ahmad tijjani yake cewa fa inna fi haqiqati kulli arifin cikin haƙiƙanin kowane arifi al-ihaqatu bi jami'il mala'ikati kewayewa da ilimin sanin dukkanin mala'iku wa bi jami'il mawjudati da kuma ilimin kewayewa da sanin dukkanin samammu duk wata halitta to haƙiƙanin arifi shine ya kewaye sanin wannan abu min al-arshi ila al-farshi tun daga kan al'arshi har zuwa shimfiɗan ƙasa can ƙasan ƙasa ya raha fi zatihi kullaha fardan fardan afwan kulli ha fardan fardan yana kallon wato ainihin wa'annan ababen da muka lissafa cikin zatinsa ɗaya bayan ɗaya hatta annahu idza arada kai har ya kai idan shi wali yana nufin an yi tsali a ghaiban fil lauhi ya leƙa wani gaiba a cikin allo lauhul mahfuz yanzuru ilaihi fi zati zai kalla a cikin zatinsa wa yufattishu fihi zai ma yi bankaɗe bankaɗe a ciki wanda wannan ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake banci kansa da shi na kewaye sanin dukkanin mala'iku kewaye sanin dukkanin wato ainihin ababen samuwa saboda haka tabbas kamar yadda malam ya ambata mana shehu tijjani da ma sauran arifai irin sa ɗarikan tijjaniya suna da matsayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ji muka karanto cewa yakan gani ma irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ma zatinsa shine zatin Allah subhanahu ta'ala wanda akwai gurare da dama dama hatta shehu Ibrahim ya yi ishara zuwa ga cakuduwar zatin mutum da kuma zatin Allah haka zalika shi shehu Ahmad Tijjani a cikin jawahir ma'ani ya yi ishara zuwa ga cakuduwar zatin mutum da zatin Allah subhanahu ta'ala. wanda saboda lokaci ba zan kawo ba amma zan yi ishara zuwa ga shafi duk wanda yake so ya ga inda shehu tijjani ya ishara zuwa ga cakuduwar wato zatin mutum da zatin Allah to ya duba jawahirul ma'ani ne bugun darul fikir shafi na ɗari da hamsin da biyar zuwa shafi na ɗari da hamsin da shida inda ya yi bayani akan wasu baitita aina ainani lam yaktubuhu ma qalamun fi kulli nunin minan aina ainani har zuwa abin da ya ambata ya yi ishara zuwa ga ananiyar bawa da ananiyar Allah subhanahu wa ta'ala za su cakuɗa wuri ɗaya har ya kira wannan abin da jam'ul kulli saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi wa'annan uh, munanan akidu da ake bujiro da su ana karantar da mu domin musulmi sance su to Allah ya sa fa'idantu da abin da ya kamata mu fa'idantu da shi na nisanta daga wa'annan akidun wa'anda suke yi akan jahilci Allah subhanahu wataala ya shirye su wa'anda suke yi akan ilimi Allah subhanahu wataala su ma ya shirye su in ba za su shiryu ba Allah ya nesanta mu da su ya raba mu da sharrin da suke dauke da shi na wannan munanan akidu assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa muna godiya dr idris ilyas idris allah ya saka da alkhairi bari mu doki kola na gaba gabanin shek ya yi da hala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa mala hamad sunana Mustapha Usman Damko. Na Malam Mustapha muna jin ka cikin minti biyu. Malam Muhammad ina maka fata alkhairi da kuma da farko sai na fara maka da taken ka. International host <laughs> in the world. <laughs> International intelligent. Na gode, na gode. International intelligent host number one host in the world. Ka gane ko? wallahi malam muhammed wallahi malam muhammed ubangiji Allah ya tun ban da a social media ya zama na kai ne sanadiyar shari'a wa'annan mushrikan da ake fama da su amin amin amin kuma ubangiji Allah shi kara albarkata wanga shafin sannan babban malami na ko kuma in ce baba na Sheikh Ubangiji Allah ya maka albarka kuma Allah shi ƙara izan kwana kuma Allah ya ƙara ikhlasi kuma Allah ya ƙara kafa da sharin makiya. Amin amin amin amin. Da farko shi ka san eh, zai magana akan malam shi wanda ya sauka malam suna sakin Allah Ibrahim ya yi kawo gwancin baiti na shi shehu eh, Tijani. To ka san shi dan gane an ce ba hausa ka ce mu kuda mu kuda Najeriya na sokuta mu a Bahausawa. <laughs> malam na manta bai gaisuwa ba ina roƙon Allah ubangiji Allah shi cikin alfaga amin amin amin Mallam Muhammad baka santa ba shi ya sa abin da nake yi ubangiji Allah shi cikan alfaga <laughs> Allah shi mata rahama amin Allah ai sabu Malam ya riga kare mana bayani can baya ya faɗa mana a matsayin kudu da ɗarika tijaniya, addinin ɗarika tijaniya. Thank you. Allah Allah ya ji kanshi Malam Usman da Malam Usman da ko. Na muna godiya Malam Usman Allah ya saka da alaƙa. Muna muna muna muna tare da Sheikh Malam Zakariya nan gida Igwe. Masha Allah Zakariya ko Masha Allah to kana kana Sokoto ne ko? Eh ina Sokoto Malam wuri guda area guda muke ashe zaka ji na kira maka alfaga ni kuma na yi karatu wuri ta. <laughs> Allah. Masha Allah. Masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Mallam Mallam Ahmed Mallam Ahmed Mallam da ya gani gado an kai gidan karatu ni washi da ya ga kaka da gari da kaka da ya gani ta saka ni. Ko lokacin su sanya ta sanya ta wurin jihadi suna can wurin ijtihadi mu kuma muna wurin ta duk da tsofan kuma haka an kai karanta da mu karatu allo. saboda haka sunan isuwa ne annan suna yi dama gidan karatu ne ubangiji Allah shi kara muku ikhlasi mallan Allah shi kara nisan kwana Allah ya sa su gane abin da ake ni nan suna nan malla saura sun faki sun tare gida masha Allah na muku fata alkhairi muna Allah ya saka da alkhairi mu doki kaman kwala guda uku <coughs> mu ta sa'aya don Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am dawa mai magana madawo sabi'u bin na'am sabi'u bin To Malam Sabi muna jin ka minti biyu ya soma. To Malam Muhammad daman kasancewar ba fa ahadu suna kaɗai ba ne suke cewa yan ɗabi'u akwai kafirci ko shirka alkitafan ba fa ahadu suna kaɗai ke wannan maganar ba. Abda su ka kafa sufaye ma suna zargin tijjani da aikin shirka da kafirci. yanzu akwai wani malami ana kiransa sa gumari gumari malam ya san shi a cikin littafin su ne suna al-jawabu musta'il mustafid sati na 65 bari ka ji abin da gumari ya faɗa gumari sufi ne kuma na daga cikin sufaye masu mummunar aƙida ga ahli sunna baya so ahli sunna ko kaɗan amma bari ka ji abin da ya faɗa game da shehu tijjani a cikin wannan littafin nashi mai suna aljawabul musibi lissa'il mustafi sati na 65 ga abin da Umari yake faɗa yace fa ahbab tijani laysa indana ma'dudan min almuslimina yace ahmad tijani ba ma kirga shi a gurin mu daga cikin musulmai yace fadlan an yakuna min alawliya ballantana ma ya kasance daga cikin waliyyi yace su a gurin su Umari yace shehu tijani kasa ma da shi da cikin musulman balle ma a wa waliyi ne kuma shehu tijjani fa da kansa ya rantsuwa yace wallahi ma ra'ayi ra'ihatal islam yace kancin mutunci ma bai shaka ba gumani yake cewa bal huwa akbar dajjalin yace kai shehu tijjani shine mafi girman dajjal yace arafatul ummatul muhammadiyya wanda al'umma manzon Allah ta san shi min al-bi'satin nabawiyyati tun daga aiko annabi da aka yi ila yau na hada yake zuwa wannan wunin namu ko zuwa wannan ranar samu ko zuwa wannan lokacin namu yace tun aiko manzon Allah da aka yi har zuwa lokacin shi gumari da yake wannan maganar yace ba a taɓa aiko wani mutum daddal ba yace kuma shehu tijjani yace huwa akbar mudilli yace shi ne mafi girman ya fatarwa yace wa afdaru fajiri kuma shi ne mafi girman fajiri yace buniya bihi hadal maghrib al mankuda mankud yace an jarrabi wannan kasa ko wannan yammacin maghrib da shi yace lusu'i lusu'i halihi saboda rashin rabon wannan ainihin yanki na maghrib yace wala atlaqna anan al qalam fi dhikri sujurihi yace da za mu dauke ainihin bakin alƙalami a cikin ambaton hutu shehu tijjani ce wa kufurihi da ya ce wadda la ilil ya ce da yankankun dalilai ala a kan hakan yace la asma annaka al ajab al ujab da mun yadda kai abin mamaki mafi ban mamaki wannan fasufi ne yake wannan magana akan shehu tijjani ba malami a sunna suna ba ɗan izala bane sufi ne kuma mai adawa da yan izala mai adawa da ahli sunna amma ga shi a nan Kadara ya kira shi wasu jan da jal ya kira shi kafuri ya yi maganganun kala kala a kan shehu tijjani da yake shi bai ma yadda ke shehu tijjani mai su gani ba kuma ɗabi'un shehu tijjani da abubuwan da ke tsaye su tafi ɗabi'a wallahi sun tabbatar da gaskiya abin da wannan malamin ke faɗa. To saboda haka malam Muhammad muna kira zuwa ga yan uwanmu yan tijjaniya su dawo su kama sunnan manzon Allah ba ni zancen mafarki shehu wane ya mafarki wane ya ce za, ba shi ake bukata ba qala Allahu qala rasulullah mu shi ne takobin ahlus sunna yanzu ka rubuta da malam ke aman ayoyin alqur'ani in zo karatu da hadisan manzon Allah kai wallahi ka san dan dabika yayi ko ya kare malam Aisha aikan yanzu ya ce wallahi zai kare malam ko zai zai kare malam a hujja saboda ahlus sunna suna tafiya ne da ruwan ayoyi na Alƙur'ani da hujjoji wanda wallahi duk dan bid'a ya kace ta su da fatan yin muku fata alkhairi malam Muhammad Allah ya sauke ku lafiya Allah ya ƙara tsora mu akan sunna assalamu alaikum wa rahmatullah min amin amin dan muna godiya za mu doki kwala na biyu shi mu doki na karshe insha Allah mu da sana'aya نعم آه، السلام عليكم كولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم دواسونا كده كده كده Sunana Musbahu daga nan Makatul Mukarrama. Mutanen mamlaka muna jin To ina gaida kai na maka fatan alkhairi tare da babban malamin mu Uba a sunna. Ina gaida shi na fatan alkhairi da fatan ya gama karatu lafiya. Masha Allah, mana Allah saka da alkhairi Allah Ubangiji ya saka maka da gidan aljanna. Allah Ubangiji ya tsara mana soyayyar junanmu. duk inda muke ubangiji Allah ya kara mana soyayya junan mu ko mu taimaki junan mu amin ya Allah amin amin Allah ya saka mana masha Allah eh malam Muhammad a wancan karatun da ya fice na ji malam ya ce baka bashi layi na ba kaga da ka bashi layi na ya ajiye ko shi ko wani in Allah ubangiji ya sa an samu mai zuwa nan kenan kaga sai mu haɗu mm, a kawo mu da littafi na kuma in malam ne in gaishe mu haɗu mu gaisa idan kuma wani ne ma da malam ya turo to kaga dai har yau sai mu haɗu dai har yau mu gaisa insha Allah malam ba tura maka number lamba shi eh, misbahu ba tura mani ba sai kyale kilo ko ka tura ma shi malam Abdulhamid to shi dai bari kana ka tura malam Abdulhamid zai bani to shi kenan malam Muhammad kuma alhorma ɗaya da nake nema kamar idan malamai sun shigo ɗaliban ilimi waɗanda yake sa su fito da wasu abubuwa a karatun malam a ɗan yi a ɗan yi mana haƙuri da Allah suna ɗan gama bayanan su dan saboda duk lokacin da za su doko kamar su malam kashi su su malam Ilyas Idris Ilyas da sauran su malam Anas da sauran su Arkanawi in sun doko su malam Abdulkadir a ɗan dinga ɗan dauriya da Allah suna ɗan fito da abubuwa wala ana ana fa'idantuwa sosai iko Allah Zamu zamu. za a ɗan dinga yi wa musu Allah dan rage musu hakuri waɗannan kamar su malam kaki a ce an ba malam kaki su minti biyu to a minti biyu malam kaki su me zai ce ikon Allah naji to ina maka ina maka fata alkhairi na san kai ma dai kana iya kokarin ka amma dai duk da haka dai a daure dai a mana wannan alhurman insha Allah za mu ko za mu kokarta insha Allah to na gode Allah saka da alkhairi amin amin a tashi lafiya yawa mun doki na karshe insha Allah jama'a muna jama'a mun doki na karshe insha Allah mu da sa'a Don wa ba mu jinka. Je na ƙarshe sha Allah. Ɓangare na ni ko yaya? Bari mu duba mu gyara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Ya magana. magana da Abdulkadir Hussein. Mu takaita. Yawwa to shi ina cikin magana ne na ga gaba biya na sauka nake to shi kenan ya wuce na saukar da kai gaskiya. yawwa to shikenan shikenan na gode shikenan insha Allah ai ai na ma kai lokutan karshe ma da ka sauke ni na shesa eh, ba abin nan ba na yi kokari amma eh, lokutan karshe inda shi Shehu Tijjani yake cewa dole ne za ka yi zikiri sai ka halarto hotonsa sai ka halarto hoton Shehu Tijjani kamar Shehu Tijjani yana zaune a wannan wallahi shirka ne wallahi shirka ne kuma in aka zo aka ce ai kuna bautan shehu tijjani ne shehu ce a'a ga shi manzo Allah yana cewa a cikin hadisi ingantacce a cikin ihsani ce, an Allah ta annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga wani hadisi ba wani kogoto a cikin hadisi manzo Allah ne yake cewa lokacin da kai mutum zai bauta wa Allah ka kudurci a cikin zuciyanka kamar Allah na gabanka shi zai sa ka wato ka kyautata wannan aikin da zaka yi sallah ne duk ibadan da zaka yi a duniya dole ne sai ka halarto Allah a gabanka kamar Allah na gabanka kamar Allah na kallonka in ka in baka ganin Allah ko dai in ka kudurci Allah na ganinka to shi shikenan Allah kai Allah na ganin ka ne ko dai a kai kike gani Allah amma shi tijjani da ya zo ya ce a ka bar wannan bai da yarda da wannan ba ka bar ka halatto Allah Allah na ganin ka ko kai kike ganin Allah a shi tijjani ce a bar wannan shi za a halarto a wurin zikiri da Allah wa ake a halartowa a cikin zikiri zikiri ibada ne zikiri ibada ne ba wanda ya isa ya ce wai sai ka halarto hotonsa kamar yana zaune a gabanka sai dai Allah kawai manzo Allah ma bai sa sunan shi akan wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya halitta bai ce wai sai ka halarto hotonsa ba ko ka halatta halarto a cikin zuka ka kudurte a cikin zuciyarka cewa kamar manzo Allah na zaune a gaban ka ba a eh manzo Allah ne ya karanta wannan shi ya karanta wa sahabansa ya ce su kudurce kamar Allah na garin su wannan zai sa mutum ya kyautata aikinsa amma shehu tijjani ce a'a da Allah zikirin da ake yi na wazifa a shida wato farin kyalle ana ta zikirin to abin da aka koyar musu kenan wallahi duk waɗanda suke zaune wajen da ba wai ina cewa wallahi abin gashi a rubuce waɗanda suke zaune a wajen abin da su yake cikin su wallahi halartowar shehu kuma waye kabiddu duminhu suna fata wato wannan zikirin da suke yi suna neman alfarmawa alfarmashin tijjani abin da nake so wato mutane yan tarikati tijaniya wallahi ku farka ku karanta littattafan kun nan shirkan nan da yake cikin nan ku gane cewa wallahi malaminku ku ya dora ku akan baka ne wallahi gobe kiyama shi ne dama sasa eh, na kai nukuta karshe insha Allah sai dai nan zuwa gaba na gode sosai malam Muhammad da malam Habib Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi eh, jama'a nan zamu zo da karshen dokan kiran mu insha Allah wa Allah ya saka da alkhairi she karo na gaba kuma izan Allah ya so yayi da malam zamu bar eh, za ka bar mu da wani kalma ko kalmatai na haka wanda zamu dasa aya da shi insha Allah masha Allah to abuna karshe da zan yi da shi ah, Ah, wannan littafi da muke karatu ila kitabillah insha Allah ah, mutane su yi hakuri a ci gaba da karatun har zuwa ƙarshe in Allah ya yarda muka zo ƙarshen shi za ku ji abubuwa da na ambata goma sha biyu waɗanda shi yasa ƴan tijjaniya suke yin ɗarika tijjaniya in Allah ya so idan muka karanta waɗannan muka zo waɗannan abubuwan to za ku ji dalilai da yasa 'yan tijjaniya ba su iya barin tijjaniya to sai abu na ƙarshe gaba ɗai to shine abin da shi wancan ya nema cewa ɗan ƙara yin bayanin sa shine nan inda shi tijjani yake cewa wa shartuhu alkhasu bihi abinda an sharafi wanda yake banta ga duridi da ake yi wanga suna takamar cewa sun zo da wuridi sun zo da zikiri sun zo da zikiri kana zaka rinka yin salati astaghfirullah so ɗari kai salati salatul fati so ɗari ko sa hamsin sannan kai la ilaha illallah so ɗari ko ɗari kaga suna cewa zikiri sun zo da shi kuma sun yi ƙarya cewa sun karɓo ga manzo sallallahu alaihi wasallam to amma menene suke son su dasa suna son su dasa mu mutane a kira ta kafirci a cikin zukata shine in ka zo za ka yi zikiri to abin da a sharaɗin wannan zikiri ya zama to ka yi zikiri shine istidaru suratul qudwa ka halarto da hoto <clears throat> sura na ainihin abin koyi shine tijjani <clears throat> baina dai gaba gare ka min wa annahu jalisun baina yadayhi ka kudurta tijjani shi an gaba gare ka min awwali zikri tun daga farkon zikiri ila akhiri har zuwa karshe tijjani zaka kudurta wa yastamiddu minhu sa'annan ka nemi daɗi da gare su ma'ana duk abun da haka bukata a ƙara ka da shi to ba Allah zaka roƙo ba tijjani zaka roƙo to kaga wannan kafirci ne wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ba wata hanya ta tsira sai riko da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama bisa fahimta magabata na kware za mu dasa aya a nan abin da muka faɗa akan muwafaka Allah ya bamu na dasa na kuskure Allah ya karkare mu shi a cikin zukata Allah ya taimake mu ya taimake addinin sa sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala a Sheikh Malam Muhammad wanda ke ɗaukar nauyin gudanar da wannan aiki da kuma sauran 'yan uwa masu taimaka masa a kan gudanar da wannan aiki muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ke makomansu masu saurare waɗanda ba su kwanta ba suna ainihin biye da wannan karatu suna saurare muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin gidan aljanna tare da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin annabawan Allah baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك استغفر الله استغفر الله واتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله